Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barkatu. Suna na da Umar kuna mu Lavan Kibla FM. Alhamdulillah, lokacin debate ta kai on Kibla FM. Za mu ci amfani wasu series of uh, topic na discussion between bayin Allah guda biyu wa'inda yake sun disagree on so many topics and issues, amma sun take the right approach. sun decide kaman sun come together ya so su debate su, di su dialogue ya so mu ci afani gabanin baku sauran details kuma ku fadi na na deal with a little bit of cold shi yasa wannan in kun ji wani coughing here and there abin da yake akwai kenan kamin baku details a uh, kibla fm muna da website www.kiblafm.com kan wannan website za ku samu mu da dama da resources wanda zai muku amfani www.kiblafm.com Sheikh Taufik Abdurrahman Kalusi wanda ke base daga Kumashi, Ghana da kuma Sheikh Shamon Ustaz Jibril wanda ke base <clears throat> wanda ke, ke base daga uh, Accra, Ghana bayan Allah guda biyun ga sun zo on Kevlar FM few weeks back suka zo suka debate suka dialogue kan wasu topics game da annabi Yusuf da wani magana da Sheikh Shamon Ustazi ya yi game da wato ilimin mafalkin ilimin mafalkin shi Sheikh Shamon ya compare to individuals including annabi Yusuf. yanda ya yi wannan maganan da ya shige musu duhu, Shaktafik yana cikin wannan mutane, and so many, so many others. To, sun zo sun tattauna bayan an gama Kibla FM mun ga kama akwai so many things on the table. Kuma listeners across the globe sun request kama ya kamata a samu a address wannan wato outstanding issues nan. da muka reach out to death, uh, two, two individuals. She initially mun yi shi kamar Sheikh ya shigo ya zo ya yi wasu analysis ya so ya sake abinda yake feel kamar yake feel kamar an bar kan wato off the table running debating ya so shakka uh, tafi kuma ya zo ya yi haka for unknown reasons mun samu delay on the koko non-response in the from the camp of uh, Sheikh Shamoun. She muka decide kaman Sheikh Tafik ya ci gaba ya zo ya laina shi. To wannan promo da muka release wannan promo da muka release she Tafik ya zuba wasu maganganu wanda Sheikh Shamoun ya fi kaman akwai rashin adalci cikin magana wai magaganun da shek Tawfiq ya faɗa duka ba fact bai da wani basis to guda further delay bayan Allah guda bin suna nan tare da Mon Kibla FM ina somawa wa Sheikh Shamon Ustaz Jibril na masa sallama na musulunci na ce salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shek. Ta'ami wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Ya kake ya mutanen Kibla FM da mutanen Amerika da sauran masu sauraron mu duniya baki daya. Muna doing great mun gode Sheikh Shamon Ostaz Jibril. Na biyu kuma ina ma Sheikh Tawfik Abdurrahman, Sheikh Tawfik Abdurrahman Kalusi, shi kuma sallama na musulunci na ce assalamu alaikum. ورحمة الله وبركاته شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Awesome. شيخ توفيق دكما kuma excuse me da kuma Sheikh uh, Shamuna Ustaz Jibril muna muku sannunku da on Kibla FM kuma منا تي once again kudos straight to the debate abinde da bayin Allah ga they ready sun a shirye suke za su engage waɗanda kuke saurara mu on Kibla FM ku kira brothers and sisters ku ku ga musu su zo on Kibla FM za su ma main discussion debating ga kamar da na magana akwai issues da dama on the table amma za mu soma da wani abu ne da yake sheikh shamun ya feel very touched da ya ji wannan kaliman a bakin Sheikh Tafik Abdurrahman Kalusi ya fi kaman wild allegation ne kuma ba basis bai da foundation ya feel as though Sheikh Tafik ya faɗa ne for uh, wato ya provoke to shi ne mi shi ne magana game da cewa Sheikh sham'on Osta Jibril wai yana deal kuma da aljanu yake aiki in ya zo ya yi amfani da irin wasu prediction dosu wai akwai aljanni ne suke kasa sources nan akwai question marks shi Sheikh Shamoun ya feel very uh, disturbed with those uh, Za mu bari Sheikh Tafik ya doki 10 minutes. Ya muna magana, accusation da ya ce Sheikh yana aiki da aljannu menene ya gani cikin aikin da Malam Shamun ke yi, me ya gani Shek ke yi ya bari ya come to wannan conclusion kamar yana aiki da aljannu, me ya fada ko ko me ya gan yana yi domin ya kamata a support irin wannan maganan. Shek Tafik Abdurrahman Kalusi, wannan zai zama muna opening wato question for discussion da kuma debate a wannan lokaci on Kibla FM. Muna baka 10 minutes ka doki ka make wannan case ka nan na ka da wannan accusation me za ka support da shi me Sheikh Shamun ke yi ko ya yi ka gani ko ya fada zai back wannan wato maganan cewa yana ki da aljannu. Bismillah, Lavin Kibla FM.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 إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli bayan mun gabatar da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mun ka jaddada salati da sallama ga manzon sira annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da alaye nasa da sahabbansa da waɗanda yake sun kai kyakkyawan kwaikwayo da biyayya ga shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Bayan wannan gajeren gabatarwa ina sallama ga jama'ar duniya baki ɗaya wayanda suke sauraron mu kai tsaye sallama irin ta musulunci ina ce musu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. kuma ina yi wa Allah godiya da ya kuma ya sake dawo da mu karo ta biyu akan wannan eh, tattaunawa da dan uwa malam shamun akan abin da ya shafi da'awa da yake yi na cewa ya san fassarar mafalki, kuma in shi da annabi yusuf ba su fi kunnin doki wurin fahimtar ko sanin ko ilimin mafarki ba to annabi yusuf zai ji wuya wannan shine a kalman da ɗan uwa ya faɗa sa'annan kuma cikin maganar ɗan uwa ya yi da'awar ainihin ilmul ghaib wanda mutane suna zuwa a wurinsa yana ba su ilimi na gaibu abin da yake bai faru ba yana ba su kuma wannan ilimi na gaibu abin da ya sa na ce na malam shamun tsafi ne boka ne sihiri ne yana tare da aljanu shine babu wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai yi masa wahayi kai tsaye ya ba shi labarin gaibu sai dai annabawa haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cewa illa man min rasulin alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man min rasulin sai dai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yadda da shi ko yadda da shi daga cikin manzannansa in ba annabi bane ko manzo bai yiwuwa a ce wani koma bayan su ya san wani abu na gaibu har yana ba da labarin cewa kaza ya faru ko kaza ya faru ko kuwa da ka shigo wurinsa zai baka labarin abubuwan da ba shi nan abin ya faru zai baka labarin kanka wannan irin wa'anga mutane ba daga Allah ba ne kuma cewa sun fake wa alkur'ani wannan ba gaskiya ba ne ba an saukar da shi ba ne saboda irin wannan abin an saukar da Kur'ani ne saboda a yi imani da shi kuma a karanta alkur'ani ya natsar da zuciya kuma ya kusantar da bayi zuwa ga Allah amma ka tambaye shi mafiya yawa waɗanda suke zuwa a wurinsa mafiya yawa sai in ce maka more than 99% duka suna zuwa ne ko ya zama tuka batun kuɗi ko batun matsayi ko batun kaza sa shi da kanshi in zai buga misali yana cewa wai ai akwai shagabannin kasa guda hudu suna karkashinsa akwai kuma international players wanda suna karkashinsa wanda yake almajiransa ne ko kuwa maganganu da ya makamancin haka yake faɗa wannan kuma duk abubuwan da yake faɗa ci faɗi ne baya da beze kuma baya da wani tushe mu mahanganmu na abubuwan da yake da awa duka ko ya zamanto ƙarya ne yake yi wa al'umma ko ya zamanto yana da aljanu ne waɗanda suke bashi irin waɗannan kararraki kuma ka tambaye shi duk abin da ya faɗa ne yake faruwa duk abin da ya predict ne abin ke faruwa ka tambaye shi abubuwa da yawa ya predict wanda yake basu faru ba wannan na nuna mana cewa wannan bawan Allah matsafi ne. Kibla FM wannan bawan Allah ba daga Allah ba ne wannan abin nashi kamar yake da'awa domin a musulunce musulunci ya tabbatar da cewa zai yi mutum ya zamo ubangiji zai iya ba shi ilimin fassarar mafarki to amma ba za ka ajiye kanka ba ne a matsayin ɗan sana'ar wannan fassarar mafarki ana zuwa kana fassarar mafarki a'a wannan a musulunce kuskure ne sannan kuma ba za ka ajiye kanka ba ne mutane suna zuwa a wurinka kana predict musu wannan kuma aiki ne na matsafa da 'yan boka abinda ya tabbata a cikin sunna na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa mafarki in ya zo maka to akwai hanyoyin da za ka bi wanda za ka je ka tambaya yanda za ka yi ne ba za ka je a nuna maka wasu sadaku ba ne ba a mafarki a je a yi sadaka ba a mafarki a nuna yanka ba a mafarki a yi wannan duk baki ɗaya in ka ga wanda yake ajiye kansa wai mai fassaran mafarki kuma ana zuwa ana neman mafarki har ana sadaku particular sadaka ko ana yanke-yanke wannan ni na ce maka matsafi ne wannan ba shi cikin ba shi nan a tarihin musulunci ba a same shi ga manzon Allah ba ba a same shi ga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba amma ilimin mafarki mutum ya zamo yana da shi wannan maluma sun tabbatar manyan maluma na magabata sun tabbatar har wani eh, rana wani ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba shi labarin abin da ya gani sai eh, abubakar siddiq yana zamne kusa da manzon Allah da ya gama sai abubakar ya ce manzon Allah ko za ka bar na bada wannan fassara shi manzon Allah ya ce to je ka bayar da ya fara bayarwa da ya gama sai ya ce manzon Allah ka evaluate wannan fassaran da na yi ko na yi katari ko na yi kuskure sai manzon Allah ya ce masa ka yi katari wani bangare kuma ka yi kuskure wani bangare sai abubakar ya yi rantsuwa ya ce manzo Allah dan Allah ka nuna mini inda na yi kuskure manzo Allah ya ce makar kar ka yi rantsuwa to wannan shine bayanan da malumma suka yi imamu malik ya yi an zo an tambaye shi mafarkayya ɗaya ɗaya guda ɗari ba ɗaya daga ciki da ya bayar haka muhammad ibn sirin wanda yana da littafi ma musamman wanda ya buga akan fassarar mafarki wanda an tambaye shi shi ma eh, mafarkayya da yawa sai Muhammad bin Sirin ya ce to yanzu kai menene damuwarka na sanin fassarar mafalki je kawai ka jaddada zuciyarka da imani da fatar wa'annan mafarkayya in na mugu ne ba zai tuci rayuwarka ba ya nuna masa abin da ya fi kamata ya yi wannan shine shi yasa abin da malam shamun ke da'awa saboda malam shamun ya zo kuma shi lokaci ya zauna ba manya-manyan mutane sun zo a wurinsa mata musamman mata sun zo a wurinsa abubuwan da ya faru duka mun sani sa'annan kuma na yi binciken malam shamun tun ya sunan shi abin nan can shi yasa maganan da na ce malam shamun yana bukatar a yi masa rukiya ba wai na yi magana ba ne fonetin hakanan ba wai ba ban da wani basic kan wannan abin da na faɗa a'a malam shamun hatta unguwansu maganganun da suka yi kai malam shamun subhanallah hatta cikin gidan malam shamun abubuwan da sun kai kan mutum malam shamun in ba haka nan ba mutum ya gama training college mutum ya gama training college ya kuma kama after that kuma ya kama shahadun shi certificate shi duka ya yaga tsakani da Allah To, um, lokaci, lokacinka ta kai, insha Allah, uh, initial mm. 10 minutes nan ta kai. Mun gode Shaika uh, Tawfiq Abdurrahman Kalusi, uh, kuna sauraron mu live on Kibla FM, suna na Fuad Omar, Sheikh Shamun, Ostaz Jibril, ka kuma lokacinka da za ka magana mintoci goma ta kai, in ji Sheikh Tawfiq, wai akwai maganganu da yawa. da kuma wani background research da ya yi ya monitor you know yadda kake ciro information wai yadda wai ok ana samun Allah na ba mutane baiwa amma wai yanda naka ke fito wannan beje in line with alkur'ani ko ko hadisan manzo Allah ba ya yi maganganu da dama na san kuma ka ji abin da ya fada duka mutan duniya suna sauraron ka lavon kibla fm kai kuma ka doki 10 minutes kai muna magana maganan da ki yi fadan haka ne kana aiki da aljanu wurin su kake karban details kana gaggamawa to kai muna naka bayani ya so mun koma wata shaktafu a ah, bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allahumma salli ala sayyidina To, net, networking kana Sheikh, Sheikh shamu Salamu alaikum. Wa sahabi wa man tabi'ahu bi Eh, salam. Eh, ya saya wuri daya da yake da ka ma networking ka ya break a little bit. Muna so a maintain one good position insha Allah. Bismillah. Kana jina. na? Na, yanzu ana jinka. Bismillah. alhamdulillah ina gode muku da masu saulara alhamdulillah na gode ma Allah banda shi kuma sira da aminci ya tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sauran alayensa da sabansa da duk wanda zai bi gurabunsu har zuwa ranar tashin alkiyama. alhamdulillah tambayan da aka yi mai batun ina aiki da alijannu bai ce komi ba ina saulara na san kamar masu hankali ke saulara mu duniya an tambaya ina aiki da alijanu ya ce e ina aiki da alijanu sai ya kawo alimul gai fala yuzir ala gaibi ada illa mani tada min rasu aya wanda yake eh, karshen surat jin to da ya ka ayan ya ce kamar annabawa kawai ni da manzannai su ake yi musu wato ake ba su wahayi su ne suka san gaibu To, don shi da yi wannan magana ya kare ya kawo wasu maganganu amma bai nuna cewa kamar ga dalilin da ya sa aka ce suna aiki da aljannu ba. Ya dai maganganun sama-sama shi ma ya yi maganan shi daidai ilimin shi kenan. Alhamdulillah da ina so ya yi magana ni da ya ce kamar manzannai kadin. To, amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana ce al'ulama wa rasatul anbiya. malumma magadan annabawa ne duk wanda ya zama malami wanda yake da imani yake da ilimin da zai iya yi maganan musulunci gwargwado banda shi yake kamanta abubuwan musulunci yake da halak masu kyau yana gadon annabawa in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ashe kana gadon annabawa cikin abubuwansu na hikima cikin abubuwansu na littafi cikin abubuwansu na tabi'a da sauran abubuwansu baki ɗaya to ashe tunda kana gadon su cikin abubuwa haka kuma ya kamata ka gaje su cikin ainihin abubuwan da suke da shi na mu'ujiza shi ne karama muna da kudura Shi ne ikon Allah sai muna da mu'ujiza ne na annabawa sai muna da karama shi ne na bayan Allah sai muna da ainihin istidra shi ne na wato masafa to tunda ya ce ce ya ce ni na aiki da safi da Alijanu, amma jiya inda ya ji ni ya ce ni masafi ni she jiya na karbi kalmar la ilaha illallah muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a bakinka a jiya na karbi wurinka na karbi hannun shi jiya na da ya ce ni masafi sai na ce to yanzu na karbi kalmar la ilaha illallahu muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam don shi ina so na kare ya yadda da kalmar da na karbi yanzu ni musulmi ne ko a'a ban da abubuwan da inke yin ga kuma da na kalman ga hal yanzu kuma yana kira na masafi yanzu wani kalma yake so in doki ya gane kanaman ni musulmi ne amma jiya da sauran abubuwan da yake faɗi ya ce ni masafi ne mu doki haka nan ne jiyan sai na ce mai la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce yau kuma yana kira na masafi ashe ba wai don kalman yake kira na masafi ba a yayi ni ya kira ni masafi Ki FM inna la ya'muru bil adli wal ihsan wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan idlu idlu huwa to don shi Allah na umarni da adalci da gaskiya da aikin kirki me magana da ni ga kuma ban san umarnin da abun da yake yi ba jiya ka ce ni masafi mu doki abubuwan da yi duka wanda ka ce ina aiki da aljanni mu doki gaskiya ne ka ce ni masafi kuma ni gaskiya ne daga jiya da lokacin da na yi la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam iya baka bani musulunci adadin musulmai ya karu to don shi ina so na kare ya yi mini bayani in ya je ranar tashin alkiyama wanda ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah alaihi ya ce me shi masafi ce me shi ya ce yanzu ya karbi kalma to in na karbi kalma kuma na batun ka kira ni masafi ai yanzu da wa'azin da ya kamata kai min ni kai mini wa'azi in fita cikin safin da in ke ciki ko cikin shirkin da in ke ciki ko cikin lamarin aljannin da in ke ciki kai min wa'azi kan da zan yi sallah da kan da zan yi ibada don yanzu na zo na karbi musulmi tun kana kira na mushriki na ce na yadda amma na karbi kalmar shahada la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu har yau kana kira na mushriki yanzu me kake nuna ma mutanen duniya to mutum guda kenan shi ne ni baka yi mini adalci na kalmar la ilaha illallah ba abdalu zikir la ilaha illallah fiyayen zikiri shi la ilaha illallah in ji Allah duk wani zikiri cikin alwahawar zikir shi la ilaha illallah sai kai baka yi mini adalci kan la ilaha illallah ba yanzu sauran wanda za su saurare mu yanzu kai musu adalci in baka iya kai ma mutum guda adalci kan ya shiga musulunci ba ka iya kai ma sauran duniya magana kan adalci ashe son zuciya za ka yi to don shi ina kiran ka ba kai ba da duk wanda yake son ya kira mutum ta farkin hanyar Allah da hanyar addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kamata ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana in zaka kira amma ni kafiri ne ko ni mushriki ne to yanzu sai ni na faɗi ma ni na tuba da abubuwan da in ke yi in dai haka nan hal yau kuma sai kana kira na da mushriki to don shi ina son yi ma bayani duniya bayani bayan jiya na kabila ilaha da yanzu na kabila ilaha illallah har yau ina kan masafi to ban da shi al'ulama warasatul anbiya malum masu ne magadan annabawa ashe in sun gade su kan kowane fanni haka nan kuma cikin spirit ya kamata su gaje su ko alan za su gaje su kan kowane hanya ne ban da kan hanyar spirit a tabbamin wannan tambaya muna gadon su cikin ilimi muna gadon su cikin hali muna gadon su cikin kwaikwayon komi amma wai wurin spirit ba mu gadon malumma ba mu gadon annabawa to kagan wannan yana nufi kamar wani magana da banki na ake nufi to da ina so ya mini bayani weather forecasting cikin musulunci na matsayin shi musulunci ya yarda da forecasting weather forecast ko bai yarda da shi ba ɗaya kenan na biyu kuma ina so alkur'ani yayi batun manazilil kamar wa shamsi tajri li musakar laha zalika takdirul azizul alim wal kamar kaddana manazil hatta adal udurul kadim la shamsu yanbaghi laha an turi kan wala lailu sabiquna wa kullu fi falakin yazbaun bisa kan manazilil kamar wato manzili kamar station station station da wato eh, wata yake tafiya ina son yayi mini magana a harshen annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mini manazilul kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi me ya faɗi kan manazilul kamar? wani manazilul kamar ya ji bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunan manazilul kamar nan daga station zuwa station rana ya je ya te ya rute da shi da wata yayi mini bayani cikin hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam wani sunan nake aka basu wani position aka basu ko ayan ya dai zo ne a jumlataka banda shi kuma ya yi mini bayanin waɗannan samar in ya kare kuma alkur'ani ya ce wasa ma izatul buri Allah na rasuwa da wasu taularai wasu abraj to don shi ina son tunda Allah ya ce taulari wasu taulari ne suna da suna na sunansu ban da shi kuma taularin cikin one planet suke eh, annabi musaki ga kuma suratin najin ya yi mini maganganun wadanga abubuwa me Allah ya faɗi bisa kan wannan ban da shi an ce komi na cikin alkur'ani cikin suratul anam ma fatina fi kitab mishai komi na cikin alkur'ani ban da shi in dai komi na cikin alkur'ani ya faɗi mini inda kur'ani ya yi magana octopus sannan in yi magana da shi don akwai waɗannan malumman da suka qualify su yi magana alkur'ani ya zo a jumlace to akwai kuma inda ya zo mufassir to inda ya zo a jumlace nan akwai malumman da suke da lansi su yi wannan magana ba wasu maluma ba don shi ban da shi kuma an ce surati fatiha shi ya haifi kur'ani duka don shi ya fitar mini surati duhan da surati shams cikin surati fatiha kamar kan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ummul qur'an fatiha shine uwan kur'ani so ya fadi mini ina alqur'ani yayi nakuda ya fitar surati duhan da surati shams sannan yi magana da shi amma ina son ko me zai fadi yi mini magana adalci ya mai da ni musulmi saboda adadin musulmai su kai masu hankali ke jin ban yawaita magana assalamu alaikum wa alaikisalam wa rahmatullah wa barakatuh mun gode Sheikh Shamun Ustaz Jibril kuna sauraron <clears throat> excuse me kuna sauraron mu Kibla FM suna na Fuad Umar a ah, Sheikh Tawfik Abdurrahman Kalusi ka ji dan wanka ya yi magana shi kuma mm. na mintoci goma ba wani abu da zan son kara wani abu kan bane na so ka kuma ka doki mintoci mm. goma ka kuma ka mai da response bismillah alhamdulillah Na'am, na'am, na'am, ah, ah, Na Alhamdulillah. Na tambaye shi, na tambaye shi, na tambaye shi questions ne. Muna zuwa, muna zuwa Na tambaye question ya faɗi min batun geography hello. Eh na'am, Sheikh Shamud ya ji maganganun da kai duka zai mar maka da wannan cikin response ya ansa wannan questions din nan. Shi ka kuma oh, mu zo. mai da respond ba kuma sai na koma na maimaita question nan sannan shi ya ansa sannan yi magana da shi. To inde eh in ka ji in ka je cikin magana ce wanda bai ansa ba kaya ka tunasar da shi ya so ya ansa ba muna so kari ya wuce 10 minutes dan eh. ba shi ne tuwa don ya manta sunan Yusuf five letter ways so in ya manta Allah ya ba mu insha Allah na na tunasar da shi Yusuf five letter ways ma ya manta bale ma to shaika ta tafi bismillah mun gode alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahum bi ihsani ila yawmiddin amma ba'd eh brother Fuad maganar da malam shamu ya faɗa kan batun hadisin manzon Allah sallallahu alaihi da ya ja al'ulama warasatul anbiya ya ce ma'alum masu ne magadar annabawa kuma manzon Allah ya ce fa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama annabawa ba su gaji dirhami ba ko aini fa man akhadha faqad akhadha bi hadd nawafiq lalle wanda ya riki wanda yayi riku da ilimi yayi riku da rabu eh, mai yawa ko kuwa mai girman gaske babu shakka wannan hadisi da ya ja ko eh, ko abin nan kaɗan bai bi dangane ga abin da muke magana a karsa ba domin a cikin magana na na yi magana cewa babu wanda ya san gaibu sai Allah kuma babu wanda Allah yake ba shi labarin gaibu sai annabawa da manzannai kuma bayan su ba wani ko ɗaya wanda Allah ke ba shi kuma na kawo dalili na farko cikin suratun ra'ad Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alimul gaibi fala yuzhiru ala gaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi da. sa'annan kuma na biyu kuma na kawo aya a cikin suratu ali imran Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ma kana Allahu liyadhara almu'minina ala ma alayhi hatta yamiza al-khabitha min at wa ma kana Allahu liyutli'akum alal ghaibi walakin Allah ya jitabi min rusulihi man sha walakin Allah ya jitabi min rusulihi man sha malin shamun na jina fa aminu billahi wa rusuli wa in tu'minu wa tattaku falakum ajrun azim Allah ya ce ma kana bai kamata ga Allah liyadar al-mu'minin ya bar mu'minai akan abin da suke a tarwatse sai dai ubangiji ya bambanta tsakanin gurbatattu da kuma mutanen kwarai wa ma kana Allah li a alal ghaib bai kamaci Allah da zai tsinka da ku wani abu na gaibinsa ba walakin Allah tabe min rusulihi man sha. amma ubangiji yakan iya zabi wanda ya ga dama min rusulihi daga manzannansa min rusulihi can cikin suratun ra'd Allah ya ce Eh, illa manir tazamin rasulin na kawo dalilai guda biyu duka cikin ayoyin alkur'ani wanda ke tabbatarwa shi bai yiwuwa ya san gaibu kuma bai yiwuwa ubangiji ya ba shi labarin gaibu sai dai manzannansa saboda kuma suna rike suna rike da ba mu da aya illa manir tazamin rasul cikin suratul ra'd ya ku mala ya ku duba sunan nan da kyau <coughs> na'am alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada afwan afwan wannan eh, alimul ghaibi wash shahadati al kabir al muta'al shine suratul ra'd alimul ghaibi wash shahadati al kabir al muta'al gaskiya ne to shikenan Allah ya saka da alheri amin amin amin wannan shi na'am wannan shine ya sunan shi ayoyi guda biyu wanda ke nuna cewa bai yiwuwa in ban da manzo wani ya san gaibu sai manzo sa'annan kuma ɗaukan hadisin ga ka kafa a kan cewa an ce kun gaje annabawa ya kamata fa ka sani cewa annabawa suna da khususiyat suna da abubuwan da yake sun keɓanta da shi yanzu misali don ka gane sallan dare cikin hakkin annabi wajibi ne amma cikin hakkin mutane ba wajibi ba ne sannan cin sadaka cikin hakkin manzon Allah haramu ne amma cikin hakkinmu ba haramu ba ne wannan yana daga cikin hususiya shi yasa don an ce kana gadon annabi she ka zamo kai ma baka cin sadaka ko kuwa kai ma dole ne cikin dare kai ma ka inga sallah shi yasa wannan abin da ka kawo ba haka ba ne shi yasa ka raja'a sa'annan na biyu kuma maganan da kai cewa na tumance ka jiya ka yi kalman sha'ada yau kuma na kuma maimaita abin da nake son ka faɗi wa duniya cewa abin da kake ciki na wannan dabara da wannan tsafin nan in ka amince cewa tsafi ne ka daina to a nan ne musuluncin naka da kelman da ka faɗa jiya zai yi aiki. Amma matukar baka amince cewa abin nan baka faɗi la ilaha illallah miliyon ba zai amfani ka ba. Kesa cewa jiya ka faɗa yau kuma na maimaita saboda inda ce ka ce ma duniya cewa eh ka yi kelman shahada kuma ka janye wannan abin nan to lokacin nima na sallama amma bai yiwuwa in sallama maka don ko so dubu ka faɗa saboda me yasa kelman la ilaha illallahu kawai ba ta kai ta sa mutum aljanna ba sai in ya aikata abinda wannan ta kunsa wannan kelma. in ka ce la ilaha illallah kuma a ga cewa a aikace a zuciyance cewa e ka tabbatar da wannan kalmar la ilaha illallah kuma ka daina wa'annan siddabaru da kake yi da wa'annan abubuwa da kake yi to ka ga wannan ka zamo cikakken musulmi to a lokacin nan in daga baya bayan ka daina ka nuna wa duniya cewa ka bari to a wannan lokaci in ka zo ka ce ana tuhumar ka lokacin nan malam yastam'un kana da gaskiya to ina ga ina cikin jin wannan sai abin gangana ya katse bayan da ya katse sai na yi kuma dawo da na dawo abin da na ji shine yana maganar wai manazilul kamar wai mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kan manazilul kamar mai manzon Allah ya faɗa ai yanzu kai za ka kawo mini abin da manzon Allah ya faɗa kan manazilul kamar kuma kai za ka kawo wa duniya ka prove wa duniya ayoyin da ke magana kan kai abin da za ka kawo ka prove ba ni za ka tambaye ni ba bani sannan ayan da ka kawo ma farratuna fil kitabi min shay eh sadakallahu alazim gaskiya ne ba mu yi tsake cikin abin nan komar ba ba mu yi tsake ba ubangiji yana daga cikin rashin tsaken da ubangiji bai yi ba ya nuna maka matsayinka amma ka je beyond your limitation ka je wannan abin nan nan inda ce ka san who are you to ka san cewa ka tsallake inda yake ba kai bane ka sani cewa ka yi tsakaici kuma nan ma na fil kitabi mai shai duk abin da ya shafi rayuwar ɗan adam a duniyance a dinance duka ƙur'ani, da hadisin manzon Allah sun gama mana bayani sa'annan kuma cewa in fidda suratul eh, ashams da suratul dukhan a cikin suratul fatiha shi na ce makan nan aikin ka tsafi ne aikin ka tsafi ne ya za ka ce in da suratul cikin suratul fatiha shi yasa na ce maka wannan wannan abin da yake faɗan nan bai taba exist ba na karanta tafsirai kuma yanzu gashi nan ina tare da tafsirai da yawa ban taba jin wannan magana ba sai bakinka cewa in fidda suratul dukhan cikin suratul fatiha in kuma fidda kuma abin nan ya kai za ka nuna wa duniya cewa suratul duhan kai ka fidda suratul duhan ciki ka kawo kuma ayan qur'ani da hadisin manzon Allah tatacciya kamar yadda kake faɗa cewa zai yiwu ka fidda suratul duhan a cikin suratul fatiha ko ka fidda suratul abin nan ya sunan shi eh, suratul shams a cikin suratul fatiha abin da ya kamata ka yi kenan amma wannan ba ka ɗauka ka ɗora kaina ka ce ni in yi ba haka ake yi ba yanzu muna debate ne ni na kawo nawa kai kuma ka kawo naka ka prove mu abin amma ka dinga put abun nan ka duka akan question question question no kai kana son kai ka release kanka kana ɗaukan nauyi kana ɗora min never wannan wannan ba method bane na na sunan shi debate prove wa duniya abin da ka san za ka iya kai magana sai ka fito ka yi magana amma abin da ka san ba ka iya kai magana sai ka puto shi abin nan sun question abin nan ni za ka no ni kuma na gano ce sa kai no kai kayan ka ka da mu na suratul dukan da suratul shams cikin suratul fatiha wannan kayan ka ni dai na faɗi maka cewa wannan maganan naka bai taba exist ba hmm. masha Allah Sheikh uh, Tawfik Abdurrahman Kalusi mun gode Allah ya saka da alkhairi kuna sauraron mu on Kibla FM suna na Fuad Umar website na Kibla FM www.kiblafm.com in ji Sheikh Tawfik in ji Sheikh Tawfik Abdurrahman Kalusi wai Sheikh Shamun abin da kake fada cewa cire wani sura kaza cikin suratul Fatiha a cire kazan nan wai ya karanta tafsirai da dama kuma da yawa na tare da shi bai taba jin wani magana kanan ba wai wannan ma na tabbatar cewa kamar kana cikin wannan fieldin da shani aljanu da sauransu ka ji maganganunsa duka n'a so kai kuma ka duki mintoti goma ka respond ya so mu move on insha Allah on Kibla FM bismillah Alhamdulillah na ji maganganunsa. Kuma eh, Brother Fuad. Na'am Sheikh. Brother Fuad. Na'am Sheikh. Da ina sun ka abin nan. Ya bar putu maganan nan, ya bar putu maganan nan akan question ya hamsa shi ya hamsa saboda duniya suna ji. Kai ya hmm. dinga dokan wannan nauyin yana ɗora. No, shi ya dinga hamsawa. Muna debate ne. Na'am, masha Allah. Debate muke yi. Ni ina ni ina magana na ina kawo proof da ayan Qur'ani da kaza kai ma ka kawo kai ma ka kawo amma kaka dinga putun shi inda abin nan eh, menene abin nan question Masha Allah mun gode Sheikh Tawfik Sheikh Shamon Ustaz Jibril duniya ana sauraron ka on Kibla FM bismillah 10 minutes To alhamdulillah kafin dai cikin 10 minutes na ina so na doki 2 minutes na bashi sadaka saboda Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mantuwa tun dama na faɗi ma mai mantuwa ne wanda ya manta five letter words uc octopus na yi batun octopus ya fita octopus cikin kurani bai ce komi ba ya kawo batun manazil kamar ya yi batun la'ila illallah na ya kawo batun suratu duwan da suratu shams da wanda ya kawo ya manta da octopus don shi na ba shi two minutes kyauta cikin nawa so hmm, that ya ansa ba Dr. Fosunan ci gaba. Don shi sun dama shi ke neman appeal, shi ke neman ai ka san wanda lose ke shi ke neman appeal ba ni na ce ke su ba. To don shi na ba cikin appeal shi kuma na ba shi fi sabi lafi min sai batun octopus ya manta. Bismillah. Ya fidda maka wannan wannan dodo na ya ciro shi cikin alkur'ani. Cikin ya manta ko ya ansa ko bai ansawa. Sheikh Tafik uh, ba da. Eh, brother shi na faɗi makan nan. Shi ya cira Na ce yanzu ni ka tambaye ni ni ya cire abin shi duniya su ji ai yanzu akan ga yana mhm. yanzu akan ga yanzu misal in ni da shi da ce za mu face to face ne mu yi faɗa zai roke ni in ba doki karfi na in bashi ne hmm. no shi zai yi amfani da karfin shi don ya kada ni Section Sai ya prove wa duniya cewa ya prove wa duniya cewa kaman abinda abinda yasa ban ban manta eh, abinda yasa ban faɗi ba ba wai mantuwa ba ne. Hmm. Ina son ya ina son nuna mishi ne cewa kayan shi ne yayi bayanin kayan shi duniya kuma na ji. Kaka ansa, kakka ansa questions ka shi mai ansa shi. Period. Duniya ke saulara ba ni da shi kawai da eh, da Brother da muke magana ba. A hmm. duniya na jin mu ne. Haka nan ne Sheikh Shamun. Wai wannan wannan dodon nan duniya ana ji ciro muna shi cikin alkurani na yake. cikin suratul fatiha yake ba eh, dama Na eh, bismillah bismillah sheik ya ce wai abun wai abun da bai ansa ba saboda na wani naji to me yasa ya ansa na la ilaha illallah wani ko nashi me yasa ya ansa na suratul shams da suratul duhan wani ko nashi me yasa ya ansa na manazil na wani ko nashi ba tambaya kai ba maganganunka guda biyu ne maganganun akwai wanda kai bayani akwai wanda kai bayani akwai wanda kai bayani akwai wanda kuma ka fute shi kuma eh, a kan tambaya to wanda ka fute shi kan tambayan nan kayan ka ne kai ka hamsa amma wanda kai bayani ka jawo aya kai bayani shi ni ma na bayani kan abin da ni ma na sani. Masha Allah. kaman wai eh, ya ka kawo hadisi na nuna ba kuma hadisin kan nan kuma yana nisa da kai bayanin da kai nan ashe kai baka san ma cewa akwai khususiyat na annabawa ba abinda annabawa ya keɓance su koma bayan wani ba ka ɗauki wannan hadisin ka generalize annabawa tun da manzo Allah ya ce eh, eh, eh, menene abin hadisin ga manzo Allah ya ce abin al'ulama waratatul anbiya malum ma magadar annabawa she ka generalize ashe ma baka san na'am shek tafik tsakanin annabi da wanda yake ba annabi ba na'am na hold ka right there shek shamun mun kara maka extra two minutes kan wannan da yake muna son kai ka ci amfanin 10 minutes na a cikin response ka bismillah na sani ina zuwa ina adalci muke ko ba adalci muke yi ba na'am haka nan ne ni na ce na fitar 2 minutes ya ansa batun la ilaha illallah mhm. ya ansa batun manazil kamar ya ansa batun surati duwan da surati shams kan da za a fitar cikin fatiya she na ce ya manta she ce ina son ya confirm ya manta ni sannan in ci gaba da ansa na tun dama na ce ya manta na'am shek kuma shikenan mantuwa ne ko dai kai ka mayar mishi da abin shi ne ai in za ka duba cikin magana na mhm. na yi magana cewa ina cikin ji abin ya kat na'am ko baka ji ba na ce abin ya kat na'am ke sa ba da kaina eh, kuma connect ko baka ji ban je gaba da magana ko baka ji na ban je gaba da magana na'am bismillah shek shamun bismillah bismillah lokaci bismillah ka san muka samu karamin hankali haka muna jin daɗi muna wasa da shi sai bayan ci gaba da magana na faruwa so abin da ke ciki ne yalo ah, bismillah shek shamun bismillah bismillah ana jin ka duniya na ce ka san ire-ire mu saboda wasa yi daɗi muka samu karami hankali haka muna jin daɗi don saboda ba mu samu irin wanda muke so zan ci gaba da maganganu na alhamdulillah ah, ya kawo abubuwan da ya kawo ya manta kuma wanda ya manta amma kafin ba da ansa ya kuma kirkiro wani abu ya ce la ilaha illallah cikin maganar shi fa wai ba ta amfana da mutum sai dai in mai shi ya yi la ilaha illallah da aiki ina ga kamar shi ya faɗi ko in kuma ya ce ba shi ya faɗi ba ka replay maganar nan don wanda ke magana da kan nan ya haddace profilin mutane 23 million balle maganar 1 second na haddace profilin mutane 23 million yana cikin kaina amma ina ga kamar maganan da ya shi ya faɗi ko batun la ilaha illallah bai ma mutum amfani sannan in zo zan ba da ansa na eh, <clears throat> wai la ilaha illallah ke ka yi shi eh na jin da ce wai ka practice eh na ji wurin Ok. fadi wanka wa bai shi kenan ina so in fadi mai kama hello na bismillah To ina so in disprove magana shi an sami tambayan ga sannan shiga cikin batun manazir kamar da suka Fatiha. <laughs> Eh, Maganar da ke ciki ne. Hello? Na'am, Sheikh Shamun, bismillah, bismillah. A doki masafin da ya safi 500,000 years. She ya samu wani one seconds waridi ya zo mai, ya ga kama abubuwan da yake yin nan duka ba shi ba ne, don shi ya karbi kalmar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi shiga musulunci. To gidan shi akwai hanyar mota, zai cross mota shi mota ya buga shi, da mota ya buga shi she ya mutu, bai samu ya alwala ba, bai yi sallah ba, bai yi komi ba kalman da ya yi kawai kenan shi da kalman da lahira. Don shi ana son, ina son ya withdraw maganan ko ya an sami maganan ya wanga mushriki yake. Dan aljanna ni ko dan wuta Na'am. Shek Tafik. Wai wannan scenario na na... Ya ci mhm. ya zuba, ya nuna wa duniya. Ni ba ni ya nuna wa duniya, ni ma ina ji. Ya maganan ka kenan, maganan ka kenan, ban son yana, ban son yana. Ni ka nan maganan ka ni maganan ka ne. Shek Tafik da Shek uh, Shamun, salamu alaikum. Salamu alaikum. Ina magana na. Ina so, eh, ina so biyun dukanku. ku ta amfani da block of time ku mun zo mu kan da za mu yi tambayoyin nan heads on ya so <laughs> mu proceed. A wanga magana shi ne wan ba magana na bane. Eh shi ta shakshamun. Shakshamun. Eh zana ka aje. Zana ka aje. Mun a ban yan zana ni ba an zane wo ina da profile mutane 23 million kace zana bu shi zana shi ne mantuwa. Masha Allah to ka keep with skin na ka keep with skin memory. Yazo muka kai. Yes

Hmm? <laughs> Shakshabun, bismillah Shakshabun, ana jin ka duniya, mutane na saurara. Ina zuwa, te bari ya yi magana, sannan yi magana, inda ba son zuciya muke yi ba. Ban sani ba, ya za a yi da wannan mushrikin da ai ya ce kama in kai la ilaha illallah ba tare da aiki ba, bai da amfani. To gashi wani mushiriki ya yi mushrikanci, ya yi turu, ya yi duk wani laifin da ya yi 500,000 years. sai sauran one second sai la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya karbi musulunci zai shiga gida gidan shi kuma sai ya cross hanya mota ya buga shi sai lahira wanda mushriki la ilaha illallah shi ya yake an karbi ko ba a karba amma bai practice ba in bai sani ba ya ce bai sani ba ai mai bayani mm. bismillah bismillah eh Sheikh Tafik wai kai magana ya ka tani shi yi magana ina ce ka ci gaba shek Shamun da 10 minutes kan nan yanzu abinda yanzu yanzu abinda nake so ne na yi bayani mm. amma wannan ya zama first and last eh ayi amfani da 10 nan na agree na agree bismillah eh, eh yanzu yanzu ni na yi bayani da tambayan ga da mini na yi masa na shi jawabi amma ya make sure cewa wannan shine first and last in yana da wani tambaya in kai kuskure kuma next time kuma na repeat wannan in kai kuskure kuma an repeat ni ma na kuskure ka ka gyara min shek Tafik bismillah shek Tafik bismillah eh, to yanzu yanzu eh, yanzu brother Fuad na je muna fa ka na tafiya eh, ka'idodi na baka na <clears throat> two wanga two minutes two minutes da zaka bada bayani na ba shi cikin ba magana shi ne ba magana na ba magana shi ne ba shakshamu shakshamu da cewa kowa ka ba shi 10 10 10 minutes sai yanzu eh, yanzu ga tamu tamu malam shamun sauran one minute shi ta in ka kare wangan ga eh, za mu bashi eh, one minute shi mu ci gaba malam shamun a samu hankuri ina zuwa na bisimila shek tafik brother fuad Bismillah. In ka tuna wancan debatin da mun kai tattaunawan da mun kai wancan irin haka no yayi ya bar ba mu samu kan abin nan ba. Yana bata lokaci saboda bai san abin da zai faɗi ba. Bai da kuma abin da zai faɗi. Sai dai gadara da alfahari. Malamin musulunci kake ya ga wanda ya haddace wannan duka ba je straight to the point. na ma just straight to the point. shek Tafik doki two minutes. Ya, duniya cewa ka nuna wa duniya cewa kamar kai malamin musulunci ne amma ba ka ba da answer question nan ka kare shi lokacin na biti mu da Allah Sheikh Tafik a ci gaba doki 2 minutes ayi wannan bayani na yaso mu bashi another one two shi mai line shi mu kuma wurin ka bismillah eh, jawabi jawabi jawabi akan tambayansa na ce la ilaha illallah yana kunshi da abubuwa na farko ka faɗa da zuciya na biyu kuma ka tabbatar da harshen ka ka faɗa sa'annan na uku kuma ka aikata ka aikata in ba wannan abubuwa guda uku bane su ne sun hadu la ilaha illallah mutum ya zamo da gaske ya zamo da gaske in an samu ɗaya daga ciki ya faɗi to wannan ba musulmi ba ne ce sa ka ga abdullahi ibn ubay ibn salul ya faɗi wannan kalma sama da abin nan amma bai zama musulmi ba ya mutu kahuri haka fir'auna karshen abin nan shi ya faɗa saboda me yasa saboda irin lokacin da ya faɗan nan is too late sannan ya tabbata cikin hadisi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam je yaki sai wani bawan Allah ya musulunta bayan da ya musulunta za a je yaki a lokacin kuma yakin da za a je ba a yi sallah ba ba a yi azumi ba to amma ai jihadin da kanshi shi ma ibada ne domin fitan shi jihadin domin dewan malumma basiran suna iya tafiya ko kuwa eh, rashin sinkaya da fahimta sai ga mai shi ya ce ai bai yi sallah ba ai bai yi azumi ba ai ba sallah da azumin kawai su ne ibada ba jihadi da zai fita ma da kanshi ita ma ibada ne daga wurin ya je ya mutu ya mutu mutuwan shahada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ya mutu hanyar Allah kuma ɗan aljanna ne sannan akwai hadisi na Usama bin Zaid a lokacin da aka je filin daga ya daga takobi ga arni arnin ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sai ya tsake wannan takobi ya kashe shi bayan haka ya zo koron manzo Allah ga abin da ya faru manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to yanzu ina labarin da ce wannan kalman nan ya faɗa ne da gaske sai ce manzon Allah ni a zatona ina ga kaman ya faɗa ne saboda tsoron takobi manzon Allah ya ce masa to gobe kiyama me za ka faɗi da wannan kalman nan kaga wannan babu wani dama babu wani dama daman da ya samu shine ya faɗa da harshen shi ya faɗa da harshen shi kuma ya faɗa da harshen shi amma kuma na zuciya ba wanda ya sani manzo Allah shi sa manzo Allah ce me zaka ce da wannan kalma in ya faɗa ne da gaskiya saboda me yasa shi Usama bin Zaid baya sin kayan abin da ke cikin zuciya manzo Allah kuma wahayi bata sauko musu ba shi yasa ya ce me zaka ce da wannan kalma a ranar tashin alkiyama in ya faɗe ta ne da haƙƙi? amma inda haƙƙi ta sauko ya sauko manzo Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai me shin nan ya mutu ne akan daidai amma ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba sai sa abinda nake son ka fahimci a nan duk wani musulmi da zai musulunta ya faɗi kaliman la ilaha illallah ba da aiki ba batun mutuwa wannan wani abu ne daban batun mutuwa wannan wani abu ne daban wannan wani abu ne daban masha Allah wannan wani abu ne daban kwana ne kwana ne ya zo masa kawai ya mutu amma wani abu ne daban Ya sa maganan da na faɗa baya ture wanda yake in ya mutu in ya kalma in ya musulunta yau an awa ya mutu wannan amurhu ilallah al'amarinsa yana wurin Allah ni da kai ba mu mu jej. kamar yadda yake manzon Allah bai jej, tsakanin Usama da wannan ba sai ce gobe kiyama za a jeji wannan abin nan to amma ni da kai abin da za mu mu judge shine in yayi sallah yayi azumi yayi zakka mun gani sai mu tabbatar wannan musulmi ne amma mutum ya zo ya musulunta wurin masallacin mu bai sallah mun tambaye shi ba wani jawabi wannan ba musulmi bane hmm. mun gode shek mun gode allah ya saka da alkhairi a ah, shek shamon ustaz jibril da shek tafik abdurrahman kalisi suke tare da mu on kibla fm shek shamun ya baka response mun baka another two minutes ka wrap up mu shiga cikin next segment din nan a ah, bismillah ok na dissatisfy da abun da ya fadi bisa kan hadisin ma da shi yake magana batun usama bin zaid wato kagan ya contradict da ansa ya ce wai ba musulmi ba ko hmm, na'am bismillah hello wana hmm, jinka Ana ah, so ya tabbatar ai na tambaye shi wai ba musulmi ba ko na cewa ne ne ba musulmi ba shi dai baka ansa min in ba ka ansa ni ban magana da kai sannan mu te inda zamu wanda nai batun one second irin wannan no kai irin wannan no kai wannan shakshamun ina rokanka na ina zuwa shek tafik ina zuwa ayakuri ina zuwa duniya Brother Ku'ad ya faɗi wa duniya cewa bai iyawa. Shakshamun. Bai da kuma abin da zai faɗa. Shakshamun. Kamar faɗi wa duniya ba kunya. Shakshamun, mutane na texting mu duniya gaba da. Na ce bayan wrong ne, ina son ba da correct answer. To bismillah ba da eh ba da answer kan naji, bismillah. Eh to kan answer na ina son in confirm kamar shi ya faɗi kar ya koma baya. Kamar wanda mutumin da ni na tambaye shi nan, musulmai za su ɗauke shi ko kafirai, sannan in yi magana na, sannan mu shiga cikin topic. Shakshamu. Ina taya na bayani, <laughs> tamun ka na, na Muna lose time, a lot of bayani. Ba, hello, hello, Na, jin Sheikh. Eh, ba ka da wani matsalan ya sunan shi network. Na, Sai dai kawai ba ka lokaci ne kawai. Kaga yana magana ina kyalewa ko ba ka gani. Na'am, Sheikh Tafik a yankuri. Na'am, Sheikh Shamun, bismillah, a yi bayani, ana ji. Eh, ina zuwa ka gan yana magana ina ina ina kyalewa ko baka gani Na'am, bismillah. Amma kana kana kira shi kuma ya shigo cin ka ce ansa A to shi ke jan abin. ina zuwa. Ah, ina iya yin magana ya koma baya ai. Na'am, Sheikh Sheikh Sheikh. Uh, Na'am, Sheikh Tafik ina zo ya kuri. Sheikh Tafik, ai ya kuri. magana ya kyale. To bismillah, Sheikh Tafik uh, Sheikh uh, Shamuna, bismillah, bismillah. Shurum. Dai shurum ba. Kaga magana da muke yin ga. Mm-hmm. what na'am Sheikh. akan maganan da muke yin ga maganan da muke yin ga maganan da yayi mistake za mu gyara ga kaga maganan ga muna ji bismillah yayi important ya fi debating da zamu yi hello na muna ji duniya na jin ka duniya kowa na saulara a ji me zaka fada na da import ma, hello hello bismillah maganan gana da important ya fi debating da muke yi na wo don shi ba mun gyara maganan nan ba ba mu yamma koma cikin debating nan gyara muna ji kada gyara duniya ana jin sheikh. To yanzu abin da ke ciki ni ba. Mhm. Hello? Bismillah shai. da ya bayan nan bai ba da ba da ansa kan tambayan da ni na yin nan ba. don Shi na so ya confirm ansa nan sannan min nan an ya doke shi a yi mai sallah as musulmi ko a za a bar ma arna cikin safi sannan ni in ba da ansa na ya ansa min bai ya ba da ansa ba ya dika wasu maganganu wasu ne kan wanda ni ke tambaya one second na mota ya buga shi yana da niyya za shi ya je ya yi alwala ya yi wanka ya yi alwala wai shi shi ya ce eh, wai kai kai wai tu wai shi ya a a iya ku na ban so kai ka ce iya ku ina so in a ba mutumin line kana break line kana break kalmar la ilaha illallah da aka ji eh, to mutumin na kana ji na na'am bismillah mutumin da ke maganan nan wanda ya tafi 500,000 years na amma idan za a yi kwaskis nan zai salla ni as musulmi ko a'a za a bar shi ni cikin musulkanci musulkansu doke shi sannan ni imam ba da ansa yayi specific sannan mu shiga cikin abin da muke batu annabi Yusuf zan gana da important ya fi abin da muke yi sannan ba da zai wani magana zai wani magana ina so in yi bada wangan sanga going forward ina so yi bada yan sanga going forward ina ina zuwa shek Shamun ina zuwa ina so after one ga ban wani magana eh, after one ban wani magana after one ga mu shiga cikin sauran discussion da yake lokaci na bitin okay eh naji nayi alkawali da kai after one ban wani magana bai da ansa sannan na'am shek tafi na doki alkawali da kai ban wani ya ansa wa za a yi mai sallah a musulmi saboda la ilaha illallah muhammadu rasulillah ko za a doki a ba mushrikai ne ya ansa mini wannan in ya kasa sannan ni in ba da ansa ko in ya ansa kuma in ya shi ce ya yi daidai sannan mu shiga ban kuma kuma a baya wanda na tambayan nan ya ce she ka practice la ilaha illallah ga eh, wani ya ansa mini eh mai sallah a ba mai sallah eh, na ba da jawabi in magana na ban dai sani ba dai ko baka alaro eh kan shi na bada jawabin shi na ce cikin magana na na ce a ko ba mai sallah fatar da hankalinka barin bada jawabi na ce a zahiri ya yi kalman shahada saboda shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwabi Usamatu bin Zaid yake ce masa to me zaka faɗa da wannan kalma a ran tashar kiyama kaga ran tashar kiyama wani abu ne daban amma a nan duniya hukuncin da za a yi masa an yi masa hukuncin cewa ya mutu da wannan kalma to ai mai sallah ko bai mai sallah hukunci kwatar da hankalin kamala kwatar da hankali an sashe da ba ba da magana ai ban gama ai ban gama abin jawabi ba ban gama jawabi duk lokacin da aka ce wannan an yi masa hukuncin musulunci dole an masa sallah kuma dole gawon musulmai dole gawon musulmai ne an masa hukunci eh, an masa sallah kuma an masa hukuncin musulmi a zahiri shi nake abin fatan yasa na maganan cikin magana na yi oke na yi oke wannan ke son ji so inda haka nan yanzu mun ya mu shiga cikin maganan da muke tunda an yi mai sallah it means la ilaha illallah ana iya yi la ilaha illallah ba tare da practice kamar kan da ka faɗi ba mu aje wannan magana yanzu mu je gaba wannan in ke so yi ma a gyara sannan mu je gaba ai ka san mu gyare-gyaren mechanics alkurani eh, yanzu cikin maganan game da batun how many minutes ka bani yanzu haka eh kana da 2 minutes bismillah eh 2 minutes ah, okay 2 minutes dai ban yayin maganan fatiya da surati shams da sauransu cikin malam a bashi 10 minutes a bashi 10 minutes don Allah mun kara mun kara shek a bashi 10 minutes a ah, ah, mun a doki 5 minutes a yi wannan ya so mu samu quick response don muna so mu kawo college nan kuma ka dance sa bisu na da na da na roki 10 minutes in ba ban 10 minutes ya bai magana in ya kare bismillah shakshamu bismillah 10 minutes bismillah alhamdulillah ya ce kama ina son ya gane kama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ummul qur'an shine fatiha wato fatiha ne uwar alqur'ani Eh, yana da labarin haka ko bai da labari don zan shiga cikin ansa magana ne. Ya fada haka earlier, ya fada. Bismillah. Ok. To an ce in ma abu tanka abun na haifuwan shi kenan ko abun bai haifuwan shi automatically abun na me yana haifuwan shi. Abun da yasa na kawo waɗanga ina son ya gane maganan da na yi batun annabi Yusuf da sauran annabawa ana riskansu cikin wasu ni'imomi. Ina son ya gane kamar wani ilimin wasu ne ba ilimin wasu ba. To shi yasa na kawo ire-iren waɗanga, amma ba wai na kawo ni don saboda riya ko saboda alfahari ko a'a ba wannan ba ne. Allah ya kiyamu da alfahari. Maganganun da yake yi dai inda alfahari ni Allah ya Allah ya shiryar da ni ya kuma komo da ni don inna Allah la yuhibbul farihin. Don shi eh, shi malamin kuma shi inda yana duba na da alfahari ina rukun shi ya ta min addu'a Allah ya kiyaye da wa amma zan yi magana bisa kan wannan. Ah, an ce ma abu kamar abu ya haifi abu Shek Shamun layin ka na shek a saya wuri daya layin ka na shek. Shek Shamun networking ka na shek a saya wuri daya a yi hakuri Salamu alaikum Salamu alaikum a ah, Sheikh Shamun a yi hakuri a saya wuri daya networking ka na Sheikh ah, inda kake saya farko na koma wannan position na. ya so a jika da kyau da yake da ka so ma bayani na networking tana shek ya hakuri. salamu alaikum na'am na'am networking na shek a sai wuri da ya yankuri bismillah eh, eh to subhanallah shakshamun shamun na'am eh, eh. okay. Na'am, Sheikh Shamun, ana jin mu? Eh, uh, Sheikh Tafi, kana jin shi da yake ina find difficulties in jin shi. Ban jin, ban jin Sham. Eh, Sheikh Shamun, ai hakuri, a koma inda kake saye initially nan ya so a jika. Bismillah. Kana jina. Eh, eh, yanzu ana jinka, bismillah. Hello, kana jina. Eh, yanzu ana yanzu ana jin ka shai. Kana jina. Eh, bismillah ana jin ka. Alhamdulillah, annabi sallallahu alaihi wasallam shi malami ne na halitta duka baki daya. Don shi tita misali in ya ba ku abubuwa bayan ya tici ku shi ya bar wani abu kaɗan a homework wani lokaci kuma ya bar shi a tattare saboda ya gan masu kokari cikin ku. amma in za a faɗi muna dalla dalla manazilil kamar za a fitar fatiya eh, Qur'ani cikin fatiya a fitar octopus a fitar menin da menin ya kawo mammu al'umma musulmi kasala kamar mun relax ba mu abun ga don shi annabi sallallahu alaihi ya koro muna komi da komi daidai rayuwar shi ba abun da ya bari to amma akwai wasu abubuwan alkur'ani wanda kama alkur'ani kamar kan da muke bayani ya akwai mutmal akwai mufassir don shi cikin wadanda na abubuwa in ka duba karshen suratul ankabut yayi batun babu ijtihad yana cewa wallazi jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lama'al muhsinin duk wanda suka yi kokari cikin mu kokari cikin ibada kokari cikin roƙon Allah kokari cikin imani kokari cikin duk wani abun da za a yadi da komi duka lana hadiyan nahum subulana mun so Allah mun shirya musu hanyoyin mu wa inna Allah al-musinin tun dama Allah na tare da musnai wanda suke kokari cikin shi da cikin ainihin bautan Allah da kare musulunci kowane lokaci juz'iyya da kulliyat to in ka duba ayan ga ashe akwai wasu abubuwan alkur'ani da Allah zai boye bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bai muna wani abu kaɗan a kumshe she ya bai muna ya gan irin kokarin da mu kuma za mu yi za mu yi cikin bayanin shi ma yayi bayanin mafalki annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai abubakar ya intafiye annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi dama yi kayan waɗannan duka cikin babul ijtihad ne saboda imanin shi da tsoron Allah shi sai Allah yana sanar da shi wato fa alhamaha fujuraha wa ha wasu bayan Allah in ka ji tsoron Allah Allah yana sanar da kai da wasu ilhamai da wasu abubuwa da kashafi wanda kuma yake fajirci kuma shedan kuma yana sanar da shi ainihin fajirci da sauran shedanu wa inna shayatina layuhuna ila awliyaihim li wa in adatumuhu wa in adatumuhu mu inna kullu mushrikun shaidanai mushrikai da shaidanai na mutane suna sanar da shaidanai yan uwayensu suna yi musu wato suna ba su eh, abu ga eh, ilimi na shedanci kan da za su yi fajir su yi aiki da wani aikin da ya yi sai Allah ya sanar da shi wasu hanyoyi hmm. to don shi cikin hanyoyin nan cikin hanyoyin nan ne Allah ke sanar da wasu bayi don shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ummul qur'an fatiya ita ta haifi alqur'an to wani scientist ko wani wajen musulunci ko wani cikin musulunci ya ce a ya za a yi sura kankani fatiya ya haifi suratul bakara ya haifi suratul ali imran ya haifi suratul nisa ya za a yi a fitar waɗanga duka gaskiya cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba inda annabi sallallahu alaihi wasallam yace kamar a fitar fatiya amma ina magana ai shi yasa na kawo mai karshen surati akabut ya je ya duba in yana da qur'ani wurin nan ya duba cikin qur'ani ko akwai laptop hannun shi ya duba karshen suratul ankabut akwai ijtihadi Allah na sanar da wasu abubuwa saboda zamani misali yanzu haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai shiga flight ba yanzu haka za mu ce kamar tunda annabi sallallahu alaihi wasallam bai shiga flight ba in muka shiga flight ba mu sallah misali wanda ya tashi daga Ghana za shi New Zealand duba irin distance ko Ghana zuwa Japan ko Ghana zuwa Australia to yanzu haka za mu ce annabi bai shiga flight ya yi sallah ba don shi haka nan ba mu sallah shi kenan a'a to ya kamata akwai wanda suka yi ijtihadi Allah ya ba su ilhama da zamani su ta tafiyar da ilimin zamani Qur'ani na da don shi ka ga wasu abubuwan da ke nan gaba nan ga kuma an yi wasu abubuwan da mu kuma ba mu sani ba malumman da ke wannan lokaci masu imani wanda Allah ya ba su kashafi su ma su iya su yi bayani cikin toilet in ka shiga in ka shiga toilet she eh, mobile phone na bugu Qur'ani yana buga Fatiha ko yana buga wani sura da sauransu ya za a gane wani hukunci annabi sallallahu alaihi wasallam batun mobile phone cikin toilet lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba toilet don shi ba mu iya mu ce don annabi sallallahu alaihi wasallam bai hukunci cikin toilet ba ko ba mu gan shi a rubuce cikin hadisi ba ba mu bayani wannan ya zama wani magana na masu karamin hankali to don shi sha a samu malamin malumman zamanin wanda Allah ya yi musu baiwan hankali baiwan hikima su yi wannan bayani a ban fita kan magana ana ba ko wani rana ana magana da wata batuya daga New Zealand ta zo gana tana tambaya wai batun ba Allah bata yadda da Allah ba muna cikin maganganu sai ta tambaye ni 1 plus 1 shi na ce 7 sai ta ce a sai ta repeat 1 plus 1 shi na ce 7 to na san kamar 1 plus 1 na san 2 sai ta tambaye ni me yasa sai na ce 1 plus 1 muna da modular arithmetic 1 plus 1 is equal to 2 kan multiplication table banda shi kuma digital electronic 1 plus 1 is equal to 1 ban da shi kuma biblical theory 1 plus 1 is equals to 1 i and my father i one ban da shi in ka je kan modular arithmetic 1 plus 1 is equals to 0 module 2 ban da shi kuma in ka je eh, in ka je eh, ya sunan shi geometric 1 plus 1 is equals to 7 on graph ban da shi quranic theory 1 plus 1 is equals to dash ko is equals to 0 a kataltan nassan zakiyar bigar nan lakaji ta shay'an nukra kamar kan da ya zo cikin suratul eh, kahf in ka kashe mutum cikin surati isra'i a kashe ka amma suratul kahf gashi mun gan wani ya kashe wani ba a komi ba ya zama dash one plus one is equal to dash ce ta tambaya a cikin musulmai al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam akwai iri na nace ce a ni karami cikin su ne to da waɗannan ire-ire mu ni scientists da sauran manyan masu kabar hankali ake gama mu da su muna musu duka su san kamar muna da shugaban annabi sallallahu alaihi wasallam to don shi ba dole bane she ka gan shi cikin littafi in zamani ya zo ka iya kabun ga to don shi in ka furi shi ma ya ɗauki ka ɗauki pen da paper da duk wanda ke so cikin ijtihadi kamar wato cikin kokari na ne wanda na zauna a fala ya na alquran am ala kulubi afaluha kamar kan da ya zo cikin surat muhammad wani ya ce walau kana min indila la wajadu fi tilafan kasira to don shi Allah na ce ba ku brainstorm hankalinku ne ku ga abin da Na'am. Sheikh Shamu, networking again. Um, na'am, networking again yana shake. Ai kokari a maintain position. Oh boy. Um, Sheikh Shamun, Sheikh Shamun, salamu alaikum, networking ka uh, ina son inda kake tsaye initially na saya wurin nan. Da yake yana shake da more kake stretch range na yana mai yana interfere with uh, uh, quality um, sounding ka. Na'am. salamu alaikum salamu alaikum to uh, Sheikh Shamun um, ya je silence kuma abin ya gwada kuma kamar yana nan tare da mu banda clue make ke go on na'am Sheikh Tafik uh, tun da Sheikh Shamun ya je silent ban san me go on ba mun gan dai alama dai kamar yana tare da mu na so mu koma wurinka da yake ya consume enough time na so mu koma wurinka na ya so ka mu kuma back on track kan abin da muke ciki ka yi wani magana ka ce wai ilimin malam sham'un kowane ilimi ne in ya zo wurinku kuna auna wannan ilimin nan da wato alkurani da hadisan manzan Allah ka ce in dai eh, in wannan ah, scaling bai fasi ba kuna tattara ilimin na kusa cikin garbage ku yi wulge da shi to irin yanda ka condemn ilimin shakshamunin ga ya ka come to wannan conclusion me ka use wani scale ya ka measure bin ya ka wayan shi ina so ka muna magana ya so mu duba ko ka yi ka ka yi mishi justice yanda ka come to wannan conclusion na a uh, bismillah sheik alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'd abin da ya sa ka gana yi wannan magana malam shamun da kansa ya faɗa cewa shi bai yi karatu ba ya faɗa cewa kuma ba yadda malami kuma bai je makaranta ba kuma duk wanda bai je makaranta ya koyi karatun alkur'ani da hadisi ba ba zai yiwu ya yi magana kansa ba shi ka ga duk maganan da yake yi duka kame kame ne ba ya da tushe ba ya da basic yanzu a nan ya ce wai ummul Kur'an saboda suratul Fatiha an ambatar cewa ummul Qur'an. Malumma kuma sun justify abinda yasa aka ce mata ummul Kur'an? kuma wannan malumma magabata salafus salih su ne sahabbai da tabi'ai sun fassarta cewa abinda yasa an ka ce ma wannan sura ummul Kur'an? saboda abinda yasa suratul Fatiha ba ta cikin attaura ba ta cikin injila ba ta cikin wani littafi da Allah ya aiko sai cikin Kur'ani. Kasancewanta ba ta da wani makamanci na sura cikin littattafan da ta gabata, dalili ne ita wannan sura ta zamo wani unique sura ce, wanda zai yi a ambace ta ummul Kur'an. To amma kaga shi Malam Shamun ya ce wai abin da ya sa saboda suratul Fatiha tana aihuwa. To ni ban sani ba, ‘ya'yanta nawa ne, Eh, wata nawa ta ɗauki cikin kuma ya ta aihu ina mamaki na kiɗime na kasa gano domin ya ce wasu watan fatiha tana aihuwa kuma wannan magana da ya faɗa ban taɓa jin wani malami ya faɗi wannan magana ba sai sa na ce maka ilimin nashi akwai aljanu da suka program masa ilimin wanda suna nuna masa faɗi kaza yi kaza yi kaza domin magana dai da za ka zo ka yi a duniya yana bukatar abu ɗaya abu biyu ko ya zamanto akwai wanda za su supportun ka kan wannan knowledge ko ya zamanto a'a akwai inda sources da ka je ka pick wannan ilimin nan in ka kawo ya kamata akwai wa'inda kuma wanda za su eh, support wannan knowledge nan ya zamo kuma su ma malumma ne to kaga a nan malam ya yi kuskure sa'annan kuma na biyu kuma malam ya ce wai eh, a katalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafsin ya ce wai wannan 1 plus 1 equals to ya ce mi me malam ya faɗi ya ce zero ko mm, ya ba da different you know, combinations suna da yawa ya amma can an ce wai in ka kashe rai a kashe ka can an ce in ka kashe amma nan ba a ce a kashe ba wannan yana magana ba shari'ar annabi muhammad wannan aya take magana ba wanga magana ba shari'ar annabi muhammad ba ne shari'ar annabi musa ne ina son ka fahimci shari'ar annabi musa ba ita ce shari'ar annabi muhammad ba shari'ar annabi muhammad ta ce in ka kashe a kashe ka in kana magana ma kan batun wai shari'a har ka ce wai abin in ya zama shi yasa duk calculation da kake yin nan duka is wrong ba ka gina wa'annan abubuwan nan akan ilimi da ya gabata ba sai dai kai ne dai kawai ka zama ka form wa'annan abubuwa sannan kuma kana cewa wai qur'ani akwai mujmal wal mufassal shi yasa manzo Allah ya rage wani abin nan ne ya bar muku ah, ban ce subhanallah subhanallah ban ce ban ce ban ce Allah ka ce to bari a yi replay maganan da ka faɗa. A'a ba ni ke magana ni kuma ke cewa ban ce annabi ya rage wani abu ba. Na dawo ma ayan na jawo ma ayan na ce ban da hadisi. Ya rage wani abu ne saboda. A'a ba ni na fa subhanallah subhanallah ta'ala Subhanallah. Iyakuri, ba na faɗi wannan ba ji da iyakuri, iyakuri. iya kuri. Ya ka faɗi. ya ka faɗi na ce hello bismillah sheik bismillah ya ban ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya rage wani abu ba eh, fawad kaji na ce annabi ya rage wani abu cikin qur'ani eh, ka faɗi mun mun mun mun na ce kama annabi bismillah sheik na ce annabi sallallahu alaihi wasallam teacher ni na ce hello na'am sheik muna ji bismillah na ce annabi teacher ni don shi teacher yana explain wani abu in ya explain wani abu ya bar wani abu ya ba ku as homework ba ina magana annabi sallallahu alaihi wasallam ba ina magana ina side example ne ba ina magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya rage wani abu bane subhanallah ya bar wani abu yanzu kace ya bar wani abu ya bar muku as homework ah, ah, ah, gwada mini abu daya da manzon Allah ya bar shi as homework kuku homework shi gwada mini ok ba na ce ya bari ka, ka understand example na yake bugu ina magana kamar babul ijtihad wani abu ne wanda aka bari saboda mu ma mu yi kokari na kawo aya karshen surata an kabu ban ce annabi sallallahu alaihi ya bar wani abu ba al-yawma tulakun lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam ad-din wa raditu lakum islam ad ba wan duk wanda yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar wani abu me shi kafirin don shi iya ko afwan ba haka in ke nufi ba ina side example saboda mutane su fahimci abin da yake nufi iya ku na sallallahu alaihi wasallam bai bar ba ci gaba da hmm. maganan ka kaga cikin maganan ka ka ce wai qur'ani akwai mujmal akwai mufassal ce yasa kana gwada cewa mujmalin nan da kan shi mujmal a takaice malam fuad shine a bar abu a dunkule hmm. shine mujmal ma'anan mufassal shine a faffasa a yi shi detail hmm. wannan shine mufassal to ma'ana yana gwada cikin maganarsa cewa mujmalin nan su kuma suna da abin da za su faɗa a cikin wannan mujmalin nan to wannan kuma ya gwada cewa bai fahimci abin da cikin ilmu eh, abin nan ilmu tafsir abin da ake ce ma mujmal wal mufassal ba abin da ake ce ma mujmal wal mufassal na zo na so zo in kafa hujja shi kenan ki zuwa yin magana na zo kan shi na zo kan shi ya kun kaka taba na zo kan shi na zo kan shi to octopus nan kenan zai magana na sauke shakshafi shi ke na zo kai sai dai bari ci gaba masha Allah mun gode kuna sauraron mu on Kibla FM suna na Fuad Umar Sheikh uh, Shamun Ustaz Jibril uh, dodu nan nan ciro mu su cikin wannan suratul Fatiha na ko uh, alkuwa muna suka ciro eh, Okay, eh. cikin bayanin fi hello hello wai malumman da suka wuce sun ce fatiya ya yi unik saboda ba shi cikin sauran littattafan da ya wuce shi ya sa ban fahimci wannan ba naji a tambaye shi tabbati ya dana cikin littattafan da ya wuce sannan yi bayani na <laughs> Sheikh Shamun, kamin alkawari da zu. Da zu kamin eh, alkawari. Ya kuma yake tambaya. Ta <laughs> ba damuwa. Na yi ma alkawari ban ce gaba da. To abin da ke cikin ban yadda da wannan ka'ida ba. don saboda in dai wannan ni ka'ida tabbati ya da ba shi nan cikin wani suran cikin wani littafin duniya duka baki daya ina confirm mai ni ba ina gadama saboda saboda bai ansa wannan shi yasa don shi ba tabbati ya da so it means that kuma tabbati ya da kuma mun iya mu kira shi ummul qur'an so mun samu ummul qur'an biyu a bakin shi da hujjar malumman da ya fadi saboda malumman sun ce <laughs> fatiya ba shi cikin littattafan da ya gabata abin da ya sa ya zama unique kenan tabbati ya da kuma ba shi cikin wani littafin duniya duka baki daya don shi shi kuma ya zama ummul qur'an don shi wannan hujja ban yadda da wannan hujja ba karamin hankali ne abun da ke cikin ni ba haka abun da annabi yake nufi na haka yake nufi yanzu zan ba da hujjan inda na samu surorin nan cikin fatiya hello bismillah ana jinka ana take note Eh, yanzu zan ba da hujjoji na ai shi yasa na yi magana da farko alkur'ani yana magana ai na yi alkur'ani ya ce ba ku ɗauka hankalinku ku brainstorm wasu abubuwa ne ku iya ku gane ku fito da shi duka ba ku ɗauka ne ku doki hankali afala ya tadabbarin alkur'ani ba ku tadabbari cikin alkur'ani ba ku nisan zurfin tunane cikin alkur'ani to don shi yasa na tuni ma magana alkur'ani na magana da masu inna fi zalika la'aya liqaumin yu'minuna inna fi zalika la'aya liqaumin ya'lamuna inna fi zalika la'aya liqaumin yatazakkaruna inna fi zalika la'aya liqaumin yattafakkaruna inna fi zalika la'aya liqaumin ya'qiluna inna fi zalika la'aya liulil albab inna fi zalika la'aya liulil nuha zalika zikra li zakirin eh, zalika zikra da zakirin da sauransu da masu kwayan hankali yake magana to don shi akwai wani magana in ba kana da kwayan hankali da zufin sinkaya ba ba ka iya ka gane eh, abun da ake nufi don shi ba sai dole mun ga abun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya annabi sallallahu alaihi wasallam duba cikin hadisi da sauransu na tun ba da example batun fly da sauransu to don shi kana da zurfin hankali ko kana da tunani mai kyau kana zama kana tadabburi don shi ni tun ranar da na ji aka ce kamar fatiya shine uwan kur'ani na fara tunani sheti ina roƙo Allah har Allah ya bani wannan ilhama zan kawo waɗannan abubuwa cewa ai ya ce bai taba yaji ba ya ji shi daga baki na networking ka uh, sheik sheik shamun networking gonna break again daga baki na in kuskure ne ba ko hello yanzu ai okay eh yayi much better bismillah hello na'am bismillah sheik shamun bismillah na'am ana ji bismillah eh yanzu haka a gurguje kamar surati duhan in ka duba cikin fatiya na za ka samu surati duhan cikin fatiya ni na zauna na yi wannan ijtihadi ba ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ni na zauna na yi saboda ayan karshen suratul ankabut dalilin da ya sa hujja na da yanke rike da shi kinan wallazina na dufina lanadiyan nawun subulana hanyoyin da Allah zai nuna ni kuma hanyoyin da Allah na ce ya nuna min yana cikin hanyoyin da na samu abun ga ilimin gaibu da sauran hanyoyin da na yi istinbat na fitar da ga ayoyi ciki amma wannan na wani amma a ɗauki hankali a auna a gani in haka nan ne ja'iz in ba haka nan ba ne kenan. amma ni ma kokarin da na iya naima musulunci kenan to don shi in ka duba suratul duhan hello na'am bismillah sheik bismillah an ka duba surati du'an inda yake ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim kul a innakum latakfuruna billazi halakal ardi fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin kul a innakum latakfuruna billazi halakal ardi fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada kul a innakum latakfuruna billazi halakal ardi fi yawmayn wa taj'aluna lahu a'udhu billahi minash shaitani in ka duba zuwa inda yake magana kul inna kullu takfuruna billazi halakal alif yawmai wa tajaluna lahu andada zalika kul a inna kullu takfuruna billazi halakal alif yawmai Hala ai kai dikitan Qur'ani ne. Kai dikitan Qur'ani ba ka mantuwa ba ka mantuwa ya kamata kul a kullu kaga ubangiji ya kunyatar da kai ko alfani ubangiji ya ko hello hayakuri a ba shi opportunity ya land bismillah shakshamun mm. kula yin na kula tafi na billa zai alaka alifiya wata ya jalu na yawan anda da zalika rabu alayin wata alafiya rawa siya wa baraka fiya wa katara fiya akuwa ta arba ta ayyam tawa alisa ilin su wata eh, wa ila kuma fiya arba ta ayyam fi arba'ati ayyam arba'ati ayyam eh haka nace eh eh a ah, kace arba'ati ayyam baka kawo fiya eh ana ah. ah, kawo iya kuyi malam bismillah al-lisail wa ila sama duhan to don in ka doki wanga aya daga nan eh, hello sai bismillah <laughs> bismillah shakshamu ana jin in ka doki ka doki ka doki daga ayan ka gan kaman wani wani planet ne kaman wani planet ne daban ba isal so in ka doki wannan aya ka duba cikin suratul fatiha ka same shi bisa kan rabbil alamin wato ubangijin dukkan halitta ko ubangijin duniya daban-daban har da duniyan duhan to don shi cikin kan wannan jumlan rabbil alamin kan wannan za ka samu wato hello hello hello na'am bismillah sheikh um sheikh bismillah sheikh kai ka ce baka sani ba hello mm-hmm. hello mun bismillah kai ka ce baka sani ba kai ka ce baka sani ba ana fadi ma to ban da shi kuma in ka duba kuma eh, surati shams kuma ka gan shams kuma shi ma wani planet ne da kanshi so in dai planet ne ko wani duniya ne ka same shi bisa kan jumlar rabbil alamin ubangijin dukkan halitta ko ubangijin duniya daban-daban ashe wato shams kuma wani planet daban ne so ka same shi cikin suratul fatiha kan wannan in ka duba suratul ali imran ka samu suratul ali imran bisa kan ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim to don shi kagan inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa Ali Ibrahim wa Ali Imran alal alami to don shi ka samu surat Ali Imran bisa kan ka same shi bisa kan ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim an'amta alaihim ma'an nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin wa suna ulaika rafika ka same shi cikin suratul nisa to don shi waɗannan wanda Allah ya musu ni'ima kenan su ne annabawa ka samu surati ali imran kan wannan jumla banda shi kuma in ka duba eh, ya sunan shi in ka duba eh, surati isra'il shi ma ka same shi kan wani eh, rabbil alamin wato ubangijin duniya daban-daban saboda isra wal miraj annabi sallallahu alaihi wasallam wani duniya daban yate. don shi bisa kan fatiya ka same shi kan wannan line wato ubangijin duniya daban-daban har da duniyan da annabi sallallahu alaihi wasallam yace yace eh, da yace hal yace sidratul muntaha da sauransu ya je ya gan wuta ya gan aljanna da sauran abubuwan da ya gani don shi ka same shi wannan kan wannan jumla to don shi haka dai na fitar shi haka nan shi yasa na fari ba hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam bane kokari na ni da nayi na iya na yi kokari in ba haka nan ma bane na dai ijtihadi kamar ni ma kokari na na iya na sa hankali na na iya na kawo wasu ayoyin alkur'ani na macin su da suratul fatiha ina gan kaman dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar fatiha shine uwan alkur'ani amma ba wai don fatiha ya zama ya sunan shi ba cikin wani littafi ba in dai fatiha ba shi cikin wani littafi shi yasa aka kawo shi ya zama ummul qur'an tabbati da kuma ba shi kowane littafi shi dai ummul qur'an guda biyu kenan to haka dai na fitar su cikin abubuwa na ayan da zan ja kul a innakum latakfuruna billazi a al-alifi mai wannan abun da yake faɗi na tuni cikin wani kaset da yace ina da problem da harafi eh, da cikin abun ga nace mu'jizan alqur'ani inda ka duba cikin audio na ko ma an repeat saboda ya zama mu'jiza dole ka abun ga kai mistake amma shi mistake da yayi suratul jin ne ke yace suratul ra'ad na korati shi amma wanga mu'jiza alqur'ani amma ka sha alhamdulillah na karanta suratul ra'ad na 9 times to shi wannan mu'jiza na alqur'ani duk halkura eh, akwai eh, imam Sudai, wani rana yana karanta suratul eh, yana karanta tauba ya kai wa sabiqun al-awwalun daga harami yana ba da sallah tahajjud wa sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar ya bace ya kai kaman 3 minutes sannan aka tada shi wannan shi mu'jiza na alqur'ani amma alhamdulillah wanda ke magana ya san digital duk kowanne zan kowa zai magana <laughs> da shi da <laughs> to amma haka nan ne ban da shi game da batun octopus nan dodon da nayi maganan nan hello eh a cire muna dodon nan hello na'am to dodon nan kafafuwan shi nawa ne eh suna da yawa okay alkur'ani yana magana cikin suratun ya ce wa minu manyan shi ala rijlai wa minu manyan shi ala batni wa minu manyan shi ala arba ya haliku ma ya sha cikin dabbobin da muka yi jumla ayan dai na sama amma mahalli shahid ba saboda na kat ban saboda ina so lokaci jumla ayan yana sama eh, suratun nur don shi cikin dabbobin da muka yi ban san in yayi suku ba muna da kingdom and species family kingdom and species cikin dabbobin da muka halici akwai wanda muka halice su da kafafuwa guda biyu akwai wanda muka halice su eh, wa min masha ala batini akwai wanda kuma suke tafiya eh, da kafafuwa biyu akwai wanda suke tafiya da cikin su akwai wanda suke tafiya da kafafuwa fudu to don shi wani ya tambaya octopus kafafuwa shi na da yawa ko bai da yawa eh, suna da yawa to don shi wanda kaga an yi gan mufassir kenan aka kawo wadanga categorically masu tafiya kafa biyu kaman mutum kaman tantabara kaman kurciya kamar hasbiya kaman tolotolo kamar zabo kaman agwagwa kaman shirwa kaman angulu da sauransu akwai kuma wasu kuma suna taya da kafafuwa furu kaman rago kaman shanu kaman akuya kaman alade kaman kare kaman giwa zaki kura bauna rakumi da sauransu she akwai wasu kuma she da allah akwai wanda suke taya da kafa biyu akwai wanda suke tafiya da cikinsu akwai wanda suke taya da kafa fudu to bature ko wani mai zurfin hankali shi kuma ya tambaye ka a to octopus bai taya da kafa biyu octopus bai taya da cikin shi octopus bai taya da kafa fudu ina yanzu Allah ya magana shi ya halikul ma yasha Allah ya tusin kai waɗannan tambayoyi kan da kagan octopus da kafafuwan shi dai wannan haka Allah ya so ya halicce shi don shi kan ya halikun ma ya sha ka samu octopus ka samu ainihin wasu dabbobi akwai wasu dabbobi suna taya da duwawunsu akwai dabbobi suna taya da baya akwai dabbobi suna taya da kafadansu akwai wasu dabbobi suna taya da goshinsu akwai wasu dabbobi suna taya da kirajinsu to waɗannan waɗannan dabbobin da wanda ka sani da wanda baka sani ba ya halikullahu ma ya sha wato an sa su an yi su mutuwa an gama su duka aka hada su wuri guda kar ka zo ka tambaya don saboda in za a kawo su guda guda sunan su duka littafin nan yayi babba baka iya karika dalilin da ya sa kenan to don shi akwai wannan iri-irin waɗannan maganganu da yawa cikin alkur'ani to don shi haka nan alkur'ani yake tafiya in ka je kuma cikin surati shura kuma yayi batun masu haifuwa wanda za su haifu daya wanda aka ba su haifuwa biyu wanda aka ba su haifuwa uku da wanda aka hana su to yanzu daga india lasiya wata mata ta haifu 15 to yanzu shi a tambaya ina 15 nan Allah kuma ya ce ya kula ma sha yana halittan abun da ya ga dama don shi 15 ta haifu 200 ne da menene ya dunkula duka ya sta cikin alkur'ani to don shi haka nan kamar ya ya, squeeze wannan saboda in zai zana su categorically ka gan abun gannan ya yi babba misali kamar tana tana alkur'ani bai maganan shi ba na za ka samu batun tana tana ka samu sai ka duba yana taya da cikin shi ne tunda yana taya da cikin shi ashe yana cikin wa minu manyan shi ala batni duk wani dabban da yake taya da ciki duka shi ka kara su cikin waɗannan abubuwa to don shi akwai waɗannan maganganu abin da yasa yi wannan akwai ba kowane magana alkur'ani alkur'ani yana neman sinkaya kan da za a yi ka sinkayi wasu abubuwa to don shi dalilin da yasa kenan hmm. amma yanzu ina son in kawo hujjoji na game da dalilin da yasa ke magana kaman eh, ina da ni'imar mafalki wanda kamar yake kusa da annabi yusuf ko wani abu makamanci shi da dalilin alkur'ani mai girma ba annabi yusuf kadai ba annabawa ana iya talenjin su cikin harkoki daban-daban kamar ni'imomi daban-daban ina da ayoyin alkur'ani zan kawo yanzu ga na kawo in bai gamsu ba sannan ya tura amma ba ina so in teorin ba saboda mu dandale wadanga abubuwa to don shi ina so in ba shi dama shi mu shiga cikin wannan annabawa ana iya kai su wasu ni'imomi amma ba ni'iman annabcin su ba ba ni'iman matsayin su ba ba ni'iman tsoron Allah su ba ba ni'iman ibadan su ba amma a cikin ni'imomin su na ma'amalat wasu kananan ni'imomi ana iya a riske su da ayoyin alkur'ani mai girma zan ba ban son kawo wani hadisi balle don fa hadisi na ina da ayoyi guda uku cikin alkur'ani da zan support kaina yanzu za mu shiga cikin waɗannan amma qur'anin da na faɗi fatiha ana fitarwa alhamdulillah ni istihadi na kenan kokari na kenan in ya gan kaman bai yi mai ba ko wanda ya gan kaman a ta ne ya zuba amma ni ma na iya ma na iya annabi ya yi magana na ajiye hal na bi gurabun magana na yi wani abu kadan hmm. mun gode Sheikh Shamun Allah ya saka maka da lahari mun gode na'am masha Allah wanda kuke sauraron mu yanzu in between maganan da za su yi mun zo da kolesin nan wanda kake da wani tambaya ka kira ka kawo Sheikh Shamun Ustaz Jibril da kuma Sheikh Tafik Abdurrahman Kalusi suna tare da mu Lavon Kibla FM su ansa muna questions domin Sheikh Tafik na saye cewa wai ya use wani scale na alkur'ani da kuma hadisai wannan scale nan ya disqualify maganan Sheikh Shamuna shakshamuna kuma ya ce wai no wai ayoyin alkur'ani <laughs> shi kuma ya kawo sun back maganganun da yake fada all this time shi sa wai tun da shi kuma alkur'ani yake yi yusuwa yana nan shak tafik wai no wai mix up nan abin nan da yake amfani da shi ta kasan nan wai aljannai ne suka shirya misi suka bashi yake cire wannan ababen ciki to phone lines mu ah, na kibla fm whatsapp yana na bude number mu in kana kira from outside the united states uh, plus 1207 660 7231 whatsapp plus 1207 660 7231 uh, unkun kira an ba ku dama one minute on the air kari ya wuce minute wannan ka zo za ka ja maganan kai ka zo ka debate cikin bayan allah nan ko ko ka kamuna wani maganan da yake ba shi bai da relation cikin abin da muke ciki za mu cire ka kan line nan right away mu kawo another caller domin na so wanda za su kawo maganar da zai sa bayan Allah na su answer questions abin da ake bukata kenan su answer questions su a getting on their toes su yi magana shi sa in wanda ka zo ka kawo wani magana ko kana son ka gama da wani yabo ne domin ka bit hankalinmu mun kamo maganan ka na mun cire ka kan air right away muna so maganan ya zo straight as a question ko ko wani magana ne da yake bayan Allah na sun manta ne suka yi she ka you know ka tunasar da su amma ka zo za ka zo ka bi da mu wani wurin da yake Be kamuna anything passive mu chirika of the air za mu on the phone line mu first column I just straight to the point I still kuma on target salamu alaikum caller wa alaikum salam wa rahmatullah barakatuh ni ne hassan na kira daga paris Masha Brother Hassan de Paris, France. Dunia ana sauraron ka on Kibla FM Sheikh Shamun Ustaz Jibril, Sheikh Taufik Abdurrahman Kalusi, both of them na Kumashi da kuma Accra Ghana suna sauraron ka mutan duniya. Mika naka tambaya bismillah. To alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ina fatan kala lafiya ya muranka ya jikinka ina fatan Alhamdulillah. All is well, mun gode. Allah karama lafiya, Allah karama lafiya waliyinmu. To shi shehu kuma babban mas'ul Allah ya kara mai karama Allah ya ba shi lafiya da shi shehu mu kuma shehu shehu tofik masha Allah shi ma Allah ya kara mai lafiya Allah mun gode musu sosai alhamdulillah mun samu karuwa wurin wannan manyan malumma to amma abin da zan ce shine na zuwa ga shi Sheikh Shamun ne shine Sheikh ina roko saboda Allah ina ga akwai wani matsala da ya wanda yake duniya yala damun su to amma ina roko albarkan don shehu dai shi in ka gama in ka ce Allah annabi Qur'ani to ka gama da shehu kenan shi shehu shamun shi sa shehu na ina rokan ka saboda Allah da annabi da Qur'ani kalman nan na batun wurin annabi Yusuf nan ina son yau malam ka gaya mu duniya ka ce eh annabi Yusuf ya fi ka fassara mafalki shi kenan kawai shehu ina ga wurin ne masalan da duk duniya ake tare da shi yau ina ka shehun Allah annabi Kur'ani ka ce e ya fi ka komi ya fi ka mafalkin menene ya fi ka a bai wurin sai a ci gaba da wani haraka da roƙo na kawai kenan zuwa ga shehu shamun shan tofi kuma Allah ya saka mai da alheri ba zan yi bayani eh, zance da yawa ba saboda da yawa kuma su samu su zo kan layi magana na duka kenan assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah mun gode dan wade kira ah, daga paris france ah, sheikh shamun ya maka wani direct appeal ina so kada kanka ka yi magana <laughs> ya so duniya a ji on kibla fm bismillah to alhamdulillah ina gode mai allah saka mai da alheri to zan sa mai tambaya amma ina so in ba da hujjoji kamar ordinary person na kai ba annabi ko ya fi shi cikin alkur'ani in ka duba quran 20 verse 24 20 verse 24 surati taha bisa kan ayan bismillahir rahman rahim qala rabbi israeli li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ali haruna akhi to don shi in ka duba kan wannan jumla lokacin da annabi Musa yake nema a yaye mai zuciyan shi banda shi kuma yake complain game da batun halshe shi Allah wato Allah ya ba shi halshe mai kyau banda shi kuma ya nada shi ya nada kanin shi harun ahi dan uwan shi ya je shi da shi su je su tari fir'auna in ka duba kan wannan aya kana gan kaman ordinary person na fim ba annabe gift iyan magana gift ne ko ba gift ba ne gift ne to in ji annabi musa da yake magana ya ce kaman shi yana neman wanda zai taimake shi su je su yi magana saboda yana da problem halshi nan ga annabi musa ya confirm kaman annabi harun ya fi shi iya magana a datam da annabi musa ke magana nan ya roki allah ya ce waje alli wazira min ahali allah ka sanya mini waziri cikin ɗan uwaye na wato kamar abun ga cikin mutane na family na haruna ahi wato haruna dan uwana wato kanina to don shi ahi yana dokan ma'ana daban-daban amma ina dai for explanation to don shi nan ga lokacin da ya ce ya sanya shi nan hello Na'am, bismillah shek ana ji. Lokacin da ya ce ya sanya Haruna ahina lokacin annabi Harun ba annabi ba ne ko annabi ne lokacin da yake roko a kara shi da shi annabi ne ko ba annabi ba ne. Ban sama ne annabi ba ne. Dattan ba annabi. A ba ka ba sai sama ne waje alli. Na'am ba annabi ba ne bismillah na'am. Ai ba san. Na'am. Ba ai. Mhm. Ina roko ne. every person ya fi iya magana ko ba haka bane na muna ji muna ji bismillah to in ka duba ayan na in summary kaga annabi Musa huwa eh, Harun huwa afsahu ni lisani ya fi annabi Musa iya magana in ji annabi Musa alaihi salam kuma annabi Musa na cikin manyan ulul azmi na rusul to don shi annabi Musa ya confirm annabi Harun ya fi shi iya magana ashe ina da lances da zan gama na. ni da wani ba annabi amma ba ta fuskan annabcin shi ba ba ta fuskan ibadan shi ba ba ta fuskan wallahi mi yawan annabi Yusuf ma ya fi ni albarka to one kenan number two in ka je cikin suratul Ali Imran sura na uku aya na 37 zuwa inda yake tambaya eh, qala ya maryamu anna laki haza qalat huwa min indillah inna Allah ya zuku man ya shawo bigar isa jumla ayan ni inna Allah astafa Adam wa Nuhan saboda ban sun abun ga don shi na dai katin shi inna Allah astafa Adam jumla ayan inda ya fara ken na dai katin shi inda na fi zakariya yake tambayan nan maka wa yake taimakonta sai ya zo ya gan wani inabi da wani ruman ya gan shi lokacin da ba lokacin da ya kamata a bata bane kamar misali ka gan wani fruit a america yana fitowa cikin winter ne shi ka gan shi cikin sama kuma ba an store shi bane ba an sa chemicals bane a ah, shi ya bashi mamaki anna laki haza qalat tuwa min indillah inna allaha yazuku man bi ghairi hisab shi ta ce daga Allah ne ai Allah na ba mutum abun da ya ga dama ba shi sai cikin season shi ba yana ba abun mutum na abun da ya ga dama without any account haka na na Maryam ta faɗi ma annabi Zakariya falizalik hunalika da a zakariya rabba saboda wannan magana shi ya zaburar da annabi zakariya ya koma ya resurrect tun tunda ma yana neman da sha Allah ya bashi annabi ya haya har zuwa wa nabi sai da wasu wa nabi salihin Allah ya bashi annabi eh, ya haya to kaga nan ga nana nana eh, Maryam ko sai da Maryam ta zama wato ta zama teacher kuma ta, ta inspire annabi zakariya ta fuskan addu'a amma ita ba ba annaba ba ne kaga an ka duba Quran 3 verse 37 zuwa 38 zuwa 39 kaga wannan turuna na Maryam annabi Zakariya ya iya gane ya tun san muhimmanci addu'a tunda tunda dai shi ba annabi amma ya iya ya samu wani kare turuna na Maryam cikin addu'a banda shi ranan nan ya kafa hujja cikin suratul kaf ya ce suratul kaf ya ce kaman eh, ya sunan shi eh, hidir ba annabi ne ya ka kawo ayoyin shi shi ma nashi kina amma an ka duba daga suratul nahal sura na 16 eh, in ka duba suratun nahal sura na 16 batun ikon Allah yake daga farkon sura halkashe inda ya san sura ko yana so ya duba Qur'ani ko wani abun ga amma daga wurin har zuwa suwa auhe rabbuka ilan nal an yi min Jibali buyut har zuwa kashe batun dai ikon Allah yake yi to bayan suratul nahl na sura batun mu'jiza yake shine suratul isra'il bayan kuduran Allah da mu'jizan Allah nais abin da muke so ni karama don shi in ka duba suratul kaf yana batun bayin Allah mutane sabul kaf yana batun zulkan nain mun yarda wadanga zulkan nain ba annabi bane muka yarda sabul kaf ba annabawa bane ce hijr ba mu yarda ba ba annabi bane to ka gan kamar shi ma yana batun bayin Allah ne to da yi batun bayan Allah ya kare sai Allah ya sa akwai masu sinkaya kamar mu sai ya ce to na batun na mace ce kawo batun bauyan Allah na mace bayan suratul kaf ya kawo suratul mariya ka duba kamar su kawo maza ce kawo don shi suratul mariya da suratul kaf batun waliyai ne to yanzu in an yi batun ikon Allah aka yi batun mu'ujiza aka yi batun karama batun shedanci muke muke duba ne shine suratul ta'a inda fir'auna yake shedancin shi da barin shi Allah ya ba annabi Musa iko ya iya ya iya to kagan waɗanga hujjojin ƙur'ani jerin suran kur'ani nan na nuna hidir wali ne ba ba annabi ba ne o gashi nan an yi batun kudura an yi batun mujiza an yi batun cedanci amma ba batun karama to na karaman bayan Allah da ikon da Allah ya basu da abubuwan kashafin da ya basu to kaga in ka doki waɗanga hujjoji kenan amma a da mutumin ya bani saboda interest musulunci ya fi interest malam shamuna na yadda da appealin shi zan appeal don saboda interest musulunci ya ci gaba ba wai don malam shamuna ba amma duk wanda ya san ilimi da inda inke tafiya ya san kamar cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi annabi yusuf ya tashi ya san kamar Allah ya musu ni'ima mafalki amma for interest musulunci ya ci gaba na yadda annabi yusuf ya fi ni sanin mafalki ya fi ni komi da family na amma ba for interest malam shamuna ba amma wallahi duk wanda ya san fannin inda yake tafiya in ya je gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gan kasusuwan karnukan annabi sallallahu alaihi wasallam shine kasusuwan wasu masu eh, wasu mutanen da familin su da yake nufi annabi sallallahu alaihi wasallam ni'ima mu'jiza in ka duba whatsapp a duba daga nan a ɗauki ficen mutum da bidiyon shi a wulga france a wulga thailand chinese japan costa rica colombia wato allah ya ba kafirai wato cikin asfala suhafili na almajiran annabi sallallahu alaihi wasallam abinda annabi Sulaiman ke ke da shin nan ya dauki, in ya taso ya gani ya gan cikin al'umma annabi sallallahu alaihi ya ga kamar suna wasa da shi ire-iren wannan hanya in ke bi amma fa musulunci ya ci gaba ba for interest malam shamuna ba na yadda da request da ya bani saboda musulunci ya ci gaba in annabi yusuf ya fi ni sanin mafalki ba komi bane amma abun da yake fadi ina nuna ainihin mu'jizan da Allah ya ba ainihin cikin bayan annabi sallallahu alaihi wasallam amma wallahi ba ina alfahari ba ne alhamdulillah har tafsirin mafarki ina yi amma musulunci ya ci gaba na yarda annabi yusuf ya fi ni komi da komi wassalam mun gode shek shamun ustaz jibre kuna sauraron mu on kibla fm suna na fuad umar website mu kamar da na fada akwai resources programs da dama www.kiblafm.com uh, ah, za mu je kan line na makamin mu je kan line mu doku da next column na ina so ba sheik traffic two minutes ka maka yi magana kan you know, yanda shakshamun da yake ya kawo su ayoyi ya nuna ya justify wani magana da shi ina so mu ji bakin ka tunan mu je back on the phone lines din bismillah sheikh na farko dai alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah maganan da yayi batun cewa akwai suratul dukhan da suratul shams a cikin suratul fatiha wannan maganganu duk baki ɗaya tatsuniya ne ya yi kuma eh, gina waɗannan maganganu nashi ba ai ko ishtihadi ne in ka ce mutum ya yi ishtihadi shi ma yana ajiye abubuwa ne akan abubuwa da yake zai dace da hankali to amma wannan maganganu da malam shamon ya yi bai da wani business bai da wani abubuwa sai dai kawai ya kawo nan cikin suratul eh, dukhan ya yi batun alamin sannan cikin suratul fatiha ya yi batun alamin sai ya kawo ya ce kaza kaza wannan duka ba wani abu ne saboda ya yi batun duhan ban ce ya yi batun alamin ba point of correction duhanin nan da kanshi yake kafa hujja kamar adadi ne wani duniya don shi cikin suratul fatiha cikin surat eh, ban ce na ce duhan ai duhan ai duhan kwatar da hankalinka ai duhanin ba duniyan bane dukkanin ai ba duniyan ai dukkanin ba duniyan ba duniya duka bane a ban ce duniya wani duniya da ni abinda nake son ka gane ni abinda nake son ka gane in dai wannan shi ka gina in wannan in dai wannan shine abinda kake ganin cewa ijtihadi to wannan is a business ijtihadi ne to ni ba da wani ya no no ba haka bane no wannan kowa ya ji wannan maganganu taka bai da wani ma'auni me yasa saboda in ka koma a cikin littattafai in ka koma cikin littattafai na tafsiran da malum sun kayi waɗanga abubuwa duk baki ɗaya in an ambaci irin shi ba kai ne farkon wanda ya ambaci irin waɗanga abubuwa ba Tun ka ce farko baka sani ba yanzu kuma kana fada an ambaci irin shi don Allah ka taimi na adalci. Farko ka ce baka sani ba. Baka taba kaji ba ko ba kai ka fadi ba. Kai ka ce baka taba kaji ba. nake magana ba. Na ce lokacin ka ne lokacin ka ne kai ka yi magana daga baya ni ina George abubuwan da nake George. daga baya na zo yi magana kan yanzu da kai magana ka kare yanzu yanzu da ka zo kwantar da hankalinka jina sai na ce maka akwai noma da irin wannan magana akwai malumma da suke irin wannan magana kwatar da hankalinka kwatar da hankalinka kwatar da hankalinka kwatar da hankalinka maganganu maganganu kai da yawa maganganu kai da yawa kwatar da hankalinka kar kai hushi kwatar da hankalinka mu bi abin a hankali kwatar da hankalinka kwatar da hankalinka har da mu bi abin a hankali yanzu mm. yanzu yanzu cewa ka fidda suratul eh, dukhan cikin suratul fatiha wannan ni a wurina wannan karamin hankali ne wannan karamin hankali ne bai yi hankalin da wani sura saboda shi ayoyin alkur'ani fatar da hankalinka shi ayoyin alkur'ani shi ka ayoyin alkur'ani ka yi tadabburi cikin abin da Allah ke nufi da ayoyin kuma tadabburin da za ka yi ba zai wuce bisa kan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ajiye ba saboda hankalin manzon Allah yana gaba da hankalinka hankalin sahabbai yana gaba da hankalinka fatar da hankalinka ni ba ji hankalina ya fi annabi ba kai ka da annabi ba mamaki za ka iya maka ce hankalinka ya fi na manzon Allah tunda ka ce kai ka fi annabi Yusuf sanin mafarki Tunda ka ce ma annabi tunda da ka ce ka fi tunda. Allah annabi Yusuf ya ce wai Ubangiji ya zabe shi ya keɓance shi ya zabe shi da fassarar mafalki a cikin annabawa baki ɗaya banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne duk wani annabi abinda kwatar da hankalinka kwatar da hankalinka da abinda annabi Muhammad duk wani abin da kaga duk wani abin da kaga annabi ya sani wani annabi ya sani to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya linka shi kan wannan abin nan shi yasa manzon Allah shi ya zo karshe kwatar da hankalinka kwatar da hankalinka a ce bar interrupting ka ni ma ka bar interrupting na na gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya zamo shine karshe kuma fiye kuma shugaban shi shi yasa in ka ce wai kafi annabi Yusuf ba mamaki ma gobe ka zo ka ce kafi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ce na fi annabi Yusuf ba iya ku ban ce na fi ya farko na yi kalmar shahada baka karbi kalmar shahada na ba yanzu kuma daimar yi ma musulmin duniya ka san hello masu hankali ke saurara mu na iya saya in ce kamar na iya saya amma na ce saboda musulunci ya ci gaba na ce yi magana na yanzu kuma kai kana kan wannan magana yanzu me kake so yi Dinan abin da ya kamata ka faɗi ne. Ba na bari saboda hujja ba ne. Saboda kai dinan Mana kana gwada cewa kafi annabi Yusuf kenan, amma saboda for the sake of umma, for the sake of umma and for the sake of Islam, kayi abin nan. Wannan ba Eh haka nan amma ba saboda hujja ba. In hujja ni ga hujjoji ina da hujjoji ma. Ki block FM. Me hujja ba saboda hujja na bari ba saboda al'umma da saboda musulunci ba saboda malam shamuna ba. Wannan ya kamata ka fahimce ni ina so musulunci. Yanzu ina yanzu ya yi ma daji da na yi haka ko bai ma ba kwatar da hankalinka kwatar da hankalinka ya yi ma daji ko bai ma ba ni ban accept wannan abin nan ba saboda ba hanyar da ya kamata ka accept ba kenan ba ka accept ba ka ji business abin da za su fari bisa kan maganar da kai ni na yi ma musulunci ba na yi ma kai kuma mutum kuma su na ce zan tambaye ka zan tambaye ka zan tambaye ka ba saboda kai na yi ma musulunci ni ma al'umman musulmai ba saboda kai ba zan tambaye ka mafarkin fassarar mafarkin annabi yusuf wahayi ne ko ba wahayi ba ne naka kuma wahayi ne ina son ka bani jawabin wannan na annabi yusuf wahayi ne naka kuma meye ka bani jawabi a kana magana faras da nake magana ina an sama ba ka ce na yi alkawari na ban wannan abubuwa ko ka manta ni na ce kana da mantuwa ka ce a na yi alkawari ban ka ce kar a yi questions na bari in maganan kamar. sai ka ɗauki alkawali yanzu annabi yusuf na shi wahayi ne ko ba wahayi ba alkawali ciki ke nan ma da naka da nawa mana ina shi ba mistakes ne ke na zan sauran mistakes ga ina ba mu magana ai shike sai batun shi wannan bawan Allah a France Allah saka masa da alkhairi ya gano cewa duk abin da kake yi duka shirme ne baka gina wa'annan abubuwan nan akan hankali ba ma balle ilimi sai sa kaga ya ce maka dan Allah yake gama ka da Allah sannan kake son ka withdraw amma ta wani dabara da wani a na annabi yusuf ta wahayi ne ubangiji ya ya faɗa ka ce kai digitan alkur'ani ne ko ma cikin surut yusuf ka duba na annabi yusuf wani aya na ce ba na annabi yusuf na shi ne naka iya kun kace surat yusuf wani aya iya kun a yanzu ni zan faɗi maka <laughs> in taimake ka eh? in taimake ka ban ce ka taimake da ba na ce yanzu kai yanzu kai nike tambaya na ce cikin suratu yusuf ka ce kai digitan alkur'ani ne je tun farkon suratu yusuf aya kana kana da mabaka duba ni ban gidan na san abin da nike ciki wahayi ne ko ba wahayi bane ina tambayan ka wahayi ne na annabi yusuf ko dai ba wahayi bane jawabi in ba karan ba ina da su tare da ni gashi <clears throat> وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تعويل الأحاديث وإلى من تدش الله كما وانا وحيني الله سبحانه وتعالى كي كما ناك وحيني كوبا وحيني بي إن دي كأي كبادة وانا جوابي جلوك كن تنبايا وانا يافتو كلي أما كتير for the sake of Ummah, for the sake of Islam, for the sake of Allah, وانا إسابنا Hmm. Very interesting. Mun gode Sheikh abdulrahman Abdurrahman Kalusi. Kuna sauraron mu on Kibla FM suna na Fuad Umar. Abin ya mun shiga uh, mun change gear da yake yanzu ga both parties suna shiga ayoyin nan suna kawo ayan nan very close suna duban through the wannan tiny lenses in nan domin ku duba yadda ake break things down. Amazing. Amma za mu je on the phone line mu zo da uh, next caller. ya so mun koma wurin shakshamun mu ji me zai gani ci wannan madubin na da yake nasa yana duba wasu codes mun bari ya kya muna wana salamu alaikum salamu alaikum kola kana ya yankura daga murya ka dan ba mu ji ka kana nisa na, na. yanzu kuna je na eh na'am ya sunan ka kuma daga na kake kira a sunana ibrahim na kira daga london uk brother ibrahim daga united kingdom uh, ana jinka kan kibla fm bismillah to barka da war haka kuma allah saka da alheri malum biyan duka da kuma fuad da kibla fm Ngodi. allah saka to ni ina son tambaya sheik tawfik da eh, tambaya na da shi zuwa ga Sheikh Tawfiq. Mhm. Sheikh Tawfick Allah ja zamanin ka. Allah bar muna kai. Amin. Amin tare da kai. Amin tare da kai. Ina amin. Ina son tambaya kuma ba ka san Allah dai ya sake ilimi kuma ko ilimi da yawa da mutane da yawa ba su sani ba. Shi hmm. ilimin da shi malam Shamuna ke ce in kai gwada kamar ya sanin nan. Bai yiwuwa wani ya sani ne. Hmm. kamar al misali bari kawo misali kaga this year election da aka yi this year na ya predict mutane uku sun win su duka kuma sun win ko ba haka ba su duka kuma sun win so ina son tambaya wannan boka ne prediction ya ce wai ba mafalki ba wai prediction it could be right it could be wrong amma prediction ya ce i mean ya 100% right sai ina son tambaya bai yiwuwa wani musulmi da kuma Allah ya wace mai wannan ilimi da ya yi wannan shi nake so in sani na gode kwarai awesome very good question uh, kuna sauraron mun kibla fm suna na fuad umar sheikh tafik uh, ah, dan ya sake maka wani guda daga united kingdom wai yana so a ji abin da zaka bamu na karatu bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd Eh, dan uwan Allah ya saka da alkhairi da wannan tambaya da kai tambaya ne yana da matukar muhimmanci kuma yakan iya daure ma mutane da yawa kai babu shakka ubangiji yakan iya ya ilmantar da mutum ilimi wanda yake wasu ba su sani ba amma na yi magana da zu kan abin da ya shafi ilmul ghaib ilimi in ya zamanto ilmul ghaib menene predict shine mutum ka yi maganan abin da bai faru ba shi kuma malum sun ajiye masa ka'idodi ka'idodin shi ne. ina zaton cewa wani ya ci kaga wannan zato kake yi saboda dama ba ka da ilimin hakikaɗi sun ci ko ba na yi zato ba ne na faɗi ne har na ko ya zamanto kwatar da hankali kwatar da hankali ni na kwatar da hankali ba ina zato ba ne kwatar da hankalinka yanzu ni an tambaye ni ni an tambaye ni ba kuma ina zato ba ni an tambaye ni in ni an tambaye ni bari ki bana kwatar da hankalinka kwatar da hankalinka ni ina an tambaye ni ina da jawabi kwatar da in kana da wani abu daga baya sai ka zo ka abin ni ban ce kai ba ya tambaye ni ne ina ba da jawabi shi yasa kwatar da hankalinka na ce ilimi ubangiji na ba wanda ya ga dama ilimi to amma abin da ya shafi ba da labarin nan gaba ba wanda ya sani sai Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda ya sani sai Allah subhanahu wa ta'ala to amma ubangiji subhanahu wa ta'ala cikin ilimin da ke iya ba mutum mutum yakan iya ce ni ina zaton cewa wani ya iya ci ko ko wani ya iya ɗauki saboda mutum za ka duba yanda abubuwan suke tafiya sai ka gina fahimtarka da zatonka akan wannan abin nan ko kuwa yanda abubuwa da mutane irin maganganun da suke yi da inda mutane ke karkata kaka iya ka ce wani ko wance ya ci amma mutum ka ce wani kai tsaye ya ci shi zai win wannan ba wanda ya sani sai Allah subhanahu wa ta'ala saboda ilmul ghaib ne Allah da kansa kuma ya faɗa cewa wala tadri nafsun ma za taksibu gada ba wanda ya san abin da zai faru gobe sai Allah subhanahu wa ta'ala ba shi nan yanzu ni abin da nake son in tambaye malam na cikin wannan magana kuma brother fuad kai shaida kuma Allah ya shaida na tambaye shi yanzu ai bai mutu ba ya gwada mu da ranar da zai mutu da lokacin da zai mutu da garin da zai mutu ranar da zai mutu da inda zai mutu da lokacin da zai mutu ya bani ai shi ma gaibu ne ya predict mutuwan shi Ki Block FM ko ko a in bai iya predict mutuwan shi ni ya predict mutuwana ni ya nuna min ranar da zan mutu ya zauna na ba ki sati daya ya predict min ranar da zai mutu wannan duka shi yasa nake gina maka cewa shi malam shamun yana aiki da aljanu aljanu kuma suna faman tsata ainihin abin nan ya sunan shi secret Ya ku ka bayan an sama tambayan ga. Ya ku bayan an sama mana. Kwatar da hankali. Bayan an sama wanga Ya ku saboda karancin lokaci. Na'am, Sheikh mu bari ya sauke yanzu ne ya sauke na baka 2 minutes kama mu ji bakin ka insha Allah. Bismillah. Sai sa mutum zai yi ya samu <clears throat> ilimi wanda yake wani bai da shi, amma ilimin gaibi ba wanda ya sani sai Allah subhanahu wa ta'ala kuma na kawo ayoyi guda biyu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna cewa in ma zai sanar da gaibu to manzonsa ne da annabawansa alimul gaibi fala yuzhiru ala gaibihi ahada illa man irtada min rasulin sa'annan cikin suratu ali imran ma kana Allah liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza khabitha min at-tayyib wa ma kana Allah liyutli'akum ala al-ghaib kumun nan malam sham'un kana ciki ni ma ina ciki kowa na ciki banda annabawa cikin annabawan ma ba kowa bane sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dama da da manzansa Allah ya ce ma kana wa ma kana Allah li yatli'akum 'ala al ghayb lakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha yanzu kai malam shamun in kana maganar gaibu in kana maganar gaibu kai ma kana cikin manzannan nan ne ko dai zaka fito ka ce wa duniya kai manzo ne in ka ce wa duniya kai manzo ne to lokacin mun san ayoyin ga suna magana a kanka sai ka kawo mana dalilin wanda ya sa ka cikin wannan aya amma ilimi mutum ya predict wani ko ya faru wannan wani abu ne daban hmm. mutum yakan iya ya ce kaza mutum yakan iya ya ce kaza kuma ya faru wannan ba wani abu bane amma bai san gaibu ba hmm. wannan baya nuna cewa ya san gaibu kuma koya aka yi in ya predict abu goma an samu kuskure ko da kuskure ɗaya aka samu ciki yana gwada cewa bai san gaibu ba mun gode Sheikh Tafik Allah ya saka maka da alkhairi kuna sauraro mu on Kibla FM debate between bayin Allah guda biyu Sheikh Tafik Abdulrahman Kalusi da kuma Sheikh Shamun Ustaz Jibril uh, Sheikh Shamun doki 2 minutes ka kuma kai magana ya so mu je back on the phone lines bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Eh cikin maganganun shi da na tambaye shi batun weather forecasting cikin musulunci muna gan ana turawa su ce lokaci kaza time kaza an yi eclipse kuma shi yana nan ganan ga an ya faru muna ga lokaci kaza ruwa ya sauko ya sauko da wasu abubuwa don shi na yi mai tambaya cikin tambayoyi biyar na tun ce mai mantuwa ne don shi bai an same ni ba maganan ga ya kawo na koma da shi wurin nan ya biya bashin wannan tambaya to don shi ya ansa min wannan cikin musulunci in ya ansa wannan cikin musulunci she turawa kafirai al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ya shi she musulmi bai iya yi ya duba cikin ayatul kursi inda Allah yake magana kaman ba mu sanar da wani ko wani bai iya hangayo wani ilimi na gaibu cikin lamarinmu illa bi ma sha'a shirin Allah ya so ya duba wannan da annabawa yake yi wannan gama gari ne ayan surat ali imran da annabawa yake yi kaman kan da ya ja ayan suratu ra'ad da annabawa yake yi kaman kan da ya ja ayan suratul jini da annabawa yake kamar akwai waɗannan ayoyi su guda talatin da bakwai zan yan baka inda suke da ayoyin nan da izifi su da nuzufi da abubuwan da suke ciki duka na yan baka amma ba topic nan kenan ba to don shi ayan ayatul kursi da Allah ya ce kamar baka hangayowa cikin ilimin mu baka da iko kwakwalwanka ya hangayo wani abu cikin ilimin mu illa bi ma sha wasu ya kursi samawati wal sai Allah in ya so sannan kai ka iya ka abun ga wanda shi sama da sama bakwai kasa bakwai da sauran abubuwa wato shi kujeran mulkin shi ya fi karfin waɗannan abubuwa su duki to shi kagan wanga na nuna cewa kamar ordinary person illa bi ma sha'a shin Allah ya so wala yi bi shay'in min ilmi illa bi ma sha'a shin Allah ya so cikin ilimin shi zaka gane ina so in tambaye shi Allah ya so ni na gane ko bai so ba ina ciki ko ba ni ciki na limran ba ni ciki na ina surat jin ba ni ciki na ina surat ra'd ba ni ciki na ina suratul larafi ba ni ciki na ina suratul lanan ba ni ciki na da sauran wanda muke da su wanga na ayatul kursiyun nan ina ciki ko ba ni wanda in Allah ya gan dama in ya gan dama ya ce fa don shi ya gan dama ne shi ya sa malam shamuna ke ciye bayan banda shi na biyu kuma ya ce kaman wai kaman in faɗi ranar da zai mutu da ranar da zan mutu ai ina ga an samban dariya ne malam ga abun da ke gaban mu duniya kowa duka muna muna zaton mun kai shine world cup baka bari ka ce in faɗi wa zai ci world cup wani gese number zai ci first goal wanne zai ci number of free kicks number of football uh, number of uh, fouls uh, number of uh, hat trick da sauran abubuwan da za a halkarce macin nan mm. wannan amma in ka ce kai da in ka ce kai in predict ranar da ka mutu na predict yanzu za ni cikin kabarin ka ne in ta da kai in ce yayi ko bai yi ba in ka ce ni ma in predict ranar da zan mutu bayan na mutu cikin kabari malam bayan kai magana cikin kabari ka tada ni ko ka yanzu ka ce predict she mutu kan ga muka mutu wani ni respond shaida kamar na predict amma ga world cup na zuwa gashi nan kai da kanka kana nan ka ce duba ni ba ina predict ba ne wedding da ke ciki kenan da ka ce kamar ina zato ni ba ina zato ba ne cikin mu'jiza na sallallahu alaihi wasallam aka narka ya zama karama mu'jiza ina yake <laughs> mun gaji annabi cikin kaza amma mu'jiza annabi ba shi nan akwai shi shine alkurani to hmm. qur'anin aka narka cikin kaɗan kenan wadda forecast suka samu mu da original wani yana hannun wa inda wa inda umul kitab umul kitabun ina fadi original abun ga silibin na hannun Allah kar ka zo ka ce na ce littafi Allah ina karin magana ke yi to don shi original slip na hannun mu kaɗan kenan turawa suka samu suke wa eh, don shi yanzu haka ina zuwa ina zuwa don shi zan baka results in in baka nan ni ba na ba ne ban son na welcome ni na wani ke so batun World Cup ka ajiye shi gefe. Na ka ka iya ka zama makina in gaskiya ne ma ka ce karya ne. Amma World Cup kowa ya gani. no, ai kana magana da duniya ne. Yanzu duniyan kowa ya rubuta. Ka ce na mutu rana kaza. Amma na World Cup ina son ka fahimci fa aljanun da kake aiki da su fa akwai abubuwa da suka nuna maka za iya suka baka dama za ka yi mai kai magana kansu. Eh, yanzu haka cikin cikin Qur'ani akwai akwai mujiza ko mujiza mini ni gwada mini jinan ni gwada mini ranar da zan mutu aje batun abin wani sannan kuma da kace wala yuhituna bi shay'in min ilmihi wannan general knowledge ne Mun ga aya take magana na Allah subhanahu wa ta'ala general muna ciki ko ba nan ciki general amma wannan ba gaibu bane wannan ba maganan gaibu yake yi ba ya kamata ka fahimci ya ku fasara muna fasara muna to shine fadi maka yana magana wala yuhituna bi shay'in min ilmi Allah ya ce basu kewaye sanin wani abu na ilimin sa ba ma'ana basu san wani abu na ilimin sa ba sai dai wanda Allah ya ga dama daga ciki ya sanar da su ya sanar da wannan abu kenan wani ilimi yake magana shari'a ya sanar ya sanar da shakan ta maka general knowledge ta sa ce maka general knowledge akwai kafirai ciki ko ba sunan ciki amma can Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bai yiwuwa ba wanda zai iya ba wanda ya san gaibu kuma Allah bai sun kayar da gaibu da kowa sai dai manzannin shi sai dai manzannin shi sai yasa kai yanzu abin da yake predicting nan abi ko maganar da yake yi aljanun da yake aiki da shi sun nuna maka abin da yake za ka iya ka predict amma ni yanzu ni ba ni cikin abin da aka nuna maka sai yasa nuna ranar da zan mutu duniya kowa zai rubuta To don shi yanzu aka kafiri alwala da sallah da azumi za ka yi ya gani ya ji su ya shiga musulunci. Yanzu na ce ba ni predicting amma ka ce wai abin nan ya sune shi football na predicting ka yakan yi kai maki ni ba ka yarda gaskiya ne amma wanda kowa ya gani yanzu ai duniya kuma an sabatu wada forecast an sabatu wada forecast to an sabatu wada forecast yanzu ba an sabatu wada forecast in bature ce maka focus ya mane shi ina tambayan ka ina son ka bar duniya me in an ce focus ya mane shi nuna wa duniya maka ban ba haka an shana muna garin ga suna zuwa su zo su yi magana magana focus ma jinan eh ina zuwa tukun suna zuwa su zo su yi magana sun yi magana suna cewa an yi haɗari wuri kaza an yi haɗari wuri kaza an yi haɗari wuri kaza an yi sanyi wuri kaza a lokaci kaza a lokaci kaza wani yana iya wuce wani kuma yana iya ma bai yi ba wani ma haɗarin bai iya ya sauko ba saboda suna fukas suna wani na saukowa ko bai saukowa Ki na faɗi maka nan wani yana iya ma gaba ɗaya ma bai saukowa eh wanda ya saukon fa wanda ya saukon kana nuna ayoyin gaibin Na'am, a bayan Allah. Ka ce Allah ne ya san gaibi. Salamu alaikum. Ubangiji yakan iya canji lokaci ya nuna kuduransa cewa ba wanda ya san gaibu. Hmm. Very interesting. Mun gode bayan Allah za mu je mu doko mu shigo da college na kuma kadan. Na'am. Amma Allah ya make sure cewa ya nuna ranar da ni zan mutu. Za mu je. Eh, na'am. Mu eh, eh, zo mu. Na'am, Sheikh Shamun. Eh, abun ga da ya ce kamar ana zaton nan kafin har election ghana na ba da figan da zai 53.47% da sauran polling stations da suka saraba ba a collate ba a farm place na nan gaman district na nan da one part of volta region da eastern region four constituency nan kuma ba a collate su ba ban da shi da kayan da akufa ado zai sa a suwan shi in ban da shi kuma na ba da polling station figures da sauran abubuwa na kuma congratulating shi as the president of the republic of ghana na congratulating shi six months before election wannan cikin mujiza na kana faɗi kamar mujiza alƙalin bai yi wannan da wannan da kuke aiki tare nan abinda suka baka labari kenan kan nan shi yasa ni abinda nake son ka ga ni ba ni ni ba ni Hidimar ba ni irin wannan In ka ranar da zan mutu. Inda suka yi cikin musulunci ku ba da gata hmm. Yanzu ba. suka da gata ko. na yayi cikin hmm. Na ba na ina za na ka amma in ce kamar eh. na suka ka musulunci ka ba kan ranar da sai da za ka mutu sun ji ni na mutu ma sun rufe da wannan detin nan in kai ma ka mutu sun rubuta da wannan din amma ka zo kana ba batun eh, eh, eh, election batun football batun kaza no go beyond that naji naji naji ya ku bai magana to yanzu in ka ce alijannuna kai alijannun ga ba wasa bane to musuluncin ku da annabi sallallahu alaihi wasallam da kace kuna da shi annabinka ba annabi annabi mu ni da na sani annabi ne mai izza mai mu'jiza yana da abun da duk duniya ba su da shi kamar su malam shamuna in akwai wani ni wanda annabin da ne yake bi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da wanda ke bi yana da malam shamunan da yayi abun da duniya ba su iya su to kai annabin da kake bi da musuluncin da kake yin nan fadi wani abu kuma ku yi duniya a gani mana technology an fi ku an fi ku kan kowane hali to yanzu haka zuwa sun world na hannun malam shamuna na alijannun da kake magana to malam shamuna kuma shi yana ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi yake takama yake fadi mai waɗannan abubuwa da littafin yake aiki to in ka ce ni cikin aljannu in ke naji na koma in dai musuluncin ku na annabi yi mu'ujiza ina magana musuluncin kaiwo na san musulunci sosai ba da al'ummar musulmi ke da kai ke magana irin musuluncin kanga ku samu wani mutum guda irin malam shamu da yayi batun walka turawa ka san irin adadin turawan da suka zo cikin musulunci da na World Cup World Cup ni ba matsala na bane World Cup World Cup ba matsala na bane ni ban da interest cikin na ma na ka ku da interest cikin abin nan eh wannan alkawari ne tsakanin kai da aljanunka amma ni abin da nake so ka bani ni na'am salamu alaikum go beyond that bari ku bani uh, chance in je to the phone lines in nan uh, mun shigo da callers sun eh, dade kan line sun dade eh, one minute na ya sore ya ku one minute cikin magana na ke one minute na kare bismillah bismillah sauke sha bismillah bismillah to in ya kai ka stop na na stop na'am don shi in dai malam muna na da wasu abubuwa she tunawa sun fi ku kan kowane hali wani abu za ka yi kan Musa Bature ya gane mu'jizan da aka ce annabi yayi nan akwai shi Isra'il nan yayi itace ya kira yayi mamakayya daban-daban ya bari adadin mutane almost kaman 50 to 60% sun shiga musulunci da mu'jiza wannan mu'jiza ba ku da shi in akwai shi ku fito da malamin da kuke takama kuna da shi nan amma wanda aka ba musulunci ka ture ka ba alidanu alidanu sun gode muna jiran ku in akwai wani abu ga world cup na zuwa musuluncin ku nan ko kawai batun aure da suna da sauran buki ne don shi abin da ke ciki ne ni ina takama da annabi sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani to don shi magana na mun gode Sheikh Shamun Allah ya saka maka da alhairi kuna sauraron mun Kibla FM suna na Fuad Umar za mu je mu doko da next uh, call on the line akwai college guda biyu uh, number United States da number Ghana <clears throat> za mu dauki namban united states na one minute a yi magana namban ghana nan kuma a shigo a kawo contribution uh, salamu alaikum Colin. salamu alaikum Colin da nam salamu alaikum wa alaikum salam rahmatullah sunanka da kuma inda kake eh, kira exactly eh ya kuri sunana ina kira daga dc washington dc to uh, kana love on kibla fm a duniya na jinka bismillah ok eh, yankuri debate ake yin ga eh, addinin musulunci ba na wani personal addini na wani mutum ya ce kamar shi nashi ba ne addini na kowane mutum da ke duniya ne wani kuma ya ce ya je cikin eh, teku ya je kasa kasa kasa teku ya je ya gani ya sunan shi abin akuya mai kafo da kanshi fudu cikin teku karkashin kasa kasan teku sai kai da ka je cikin tekun ba ya zo yana fudi maka kakai gardama hmm. kuma eh, ya kuri excuse malami eh, banda malam shamuna na manta da sunan malami guda Sheikh Tawfik eh, Sheikh Tawfik ya kuri malam shek Tawfik kana magana da malam shamuna ba gaskiya ne nake ji ba da ba ga respect shi amma shi yana maka respect yana maka ba kai da respect kana eh, hada shi da aljanai kana me ya kaba shi ya ce shi ba me da aiki me ya binga kana accuse shi amma eh, eh, moderator yan kuda na so kai ka ka ka bar ya watch maganan shi kuma yan kuda magana gana zuwa wurin malam shamuna ne Malam Shamuna muna eh, na tambaya na ne yake zuwa gare ka eh, kamar na ce muna kayi calculation na san Kur'ani digital wani magana ke faruwa cikin duniya yau an ce muna annabi an yi annabi saboda duniyan ga kai annabi so shi kai ka calculate ka duma muna gaskiya ne ko karya ne ba annabi ba eh, duniyan da ka yi ba saboda annabi ba kai ba Eh, ah, eh Allah ya saka maka da ah. alhairi da dan wanda ka kira from Washington DC. Suna na da Umar kuna sauraron mu on Kibla FM. Zai wani magana nan bari Sheikh Shamun ka bashi response. Eh, ina neman few seconds. Dan waya yi magana cewa ah, Sheikh Tafik yana wa kamar Sheikh Shamun yana deal with Jin. etc etc yana ga kamar ni ya kamata in push kan wannan maganan na a ah, na disagree with wannan colin na in mutum ya zo ce kamar shi observation shi da calculation shi da kuma yanda ya study abu ya nuna kamar ga abin da wanda zai zo debate da shi nan yake yi it's up to the two parties su su zo su uh, su submit defense su gwada abin da ya sa magana wangan da ya zama zero abin da ya sa waga kuma ke da point wannan ya kamata mu sami wannan uh, cikin hankalinmu yana da very important magana ne da yake tun farkon debate ya saya kan wannan magana second one yana kawo more reasons da shi sa yake believe da wannan tunanin yasa ya kamata su su auna nasu evidences uh, ina ce it's better in the other issues kake talk about ni then these two uh, grown adults ina ce sun sun ji maganarka kuma duniya kuma an ji mun gode maka Allah ya saka maka da alheri shaika shamun bismillah To alhamdulillah bisa kan eh, da kace ka disagree da maganan Colin daga Washington DC ni kuma na agree da shi don saboda eh, wato wahabiyawa zan ce in dai ba abun da suke kai kake bi ba kai kafiri ne 'yan tijaniyan duniya duka eh, tijaniyan duniya kafirai ne wurin 'yan eh, wabiyawa dan shiyan duniya duka kafiri ne ni kuma da ba ni shiya ba ni tijaniya da ire-ire mu da muke bin ainihin dudugin magana Allah da annabi da sahabai mu duka kafirai ne ke dai wanda ya yadda da akidan Abdulwahab da wahabiyawa shi ne musulmi so cikin population musulmi 2 billion duniya in ka fitar adadin su ya saura adadi 1 billion 200 and something thousand duka waɗangan kafirai na an gama an ba mutanen duniya aba yaushe zaka ba annabi sallallahu alaihi wasallam passengers lahira masu hankali ke sauraron mu shi yasa ni da na ban yi magana ba na san maganan ya fito tun ranan da muka fara ni kafiri wato inda masu jin da muke jin ga na gan kamar su duka ba su yi ra'ayi da ni ba wato kafirai ke na mushrikai ko dan shi in kana da ayoyi da larabanci masu ji kuma na da hankali ba inda yanke kinan ba za ne bisa kabe so abin da ke ciki ne game da batun annabi sallallahu alaihi wasallam saboda shi aka halici duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda shi aka halici duniya ba Allah ya halici duniya ne saboda a zo a yi mai bauta wa ma halaktu jin wal ins illa liyabuduni ban halici mutum da aljanni da halitta ba face a zo a yi mini bauta bisa kan iyaka na abu da iyaka na sayin kina amma annabi sallallahu alaihi wasallam shine major shareholder halittan Allah to don shi ko da dai ba saboda shi ban amma shine major shareholder halittan Allah kan wanga magana kuma akwai maganganu da yawa da ake ce shine farkon halitta amma annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Buhari da sauran hadisai ba shi ne farkon halitta ba alkalami ne halitta kamar kan da ya zo cikin ruwayan Abdullahi ibn Abbas cikin in ka duba sai buhari ta wurin babi batun halitta ka gan kamar alkalami ne to don shi akwai waɗannan maganganu amma almuhim shine major shareholder halitta baki daya Allah na da manufa da halitta wato annabi sallallahu alaihi wasallam zama jagoran su duka wato shine annabin da aka aiko ma halitta duka baki daya ranar ma muna debate batun annabi shine malamin Jibril. daga baya ma na research na ga kamar shi malamin malamin jibrilu ne ba ma in ka ce malamin jibrilu ka rena annabi sallallahu alaihi wasallam don shi duk wani ba abiyan da ke da magana da ni ina da ayan alkur'ani karar da zan fadi mai annabi sallallahu alaihi wasallam shi malamin malamin eh, malaika jibril ne ina da ayan alkur'ani da na samu <laughs> hmm, ba in ka ce malamin jibril kamar ka yi akwai wannan maganan nan mu zo mu duduba cikin domin eh, magana na da very interested uh, ah, insha Allah kibla ya ni ba agree da shi ba. Na san ba ka agree ba, shi yasa na ce mun zo mu duba kan wannan issue nan, domin na san kai kuma ba ka yadda ba, shi yasa insha Allah mun duba kan wannan issue na separately, amma for now ina so in koma back on the phone line na mu next caller. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sandawar haka suna da kuma inda ake kira. a sunana yusuf um, ina kiran ne daga ghana kuwa a shoman estate Masha Allah, dan wa um, Yusuf, bismillah ana sauraron kakan Kibla FM. Na'am, tambaya na na farko yana zuwa ga ya sunan shi uh, Sheikh Tofik na Kumasi. Na'am. Shi ne, um, wani lokaci muna nan uh, wani bature ya ce kamar eclipse zai faru. Mm-hmm. ya ba da time daidai time da eclipse zai faru datin shi ya ba da time da eclipse kuma zai last hmm. duka ya haku accuracy komi komi bai fail ba to inda dai malam shamuna yana prediction shem na kiran shi kafiri ko dai masafi shi baturen da ya predict eclipse da ya faru shi ya zama musulmi Oh boy. Bismillah. Nan wannan line ka nan ka fixing shi. question ka na da very good. Too bad. Too bad. it's very bad. Um, dan wannan tambayan shi ya, ya shiga wani very interesting angle. Amma bai packaging shi duka ba. Ni kuma ban so in yi rigima in je in, in in baka sauran submission nan da kila ba inda za ka kenan ba. Shi yasa kolon nan kai kokari ka sake kira mun doko ka mu kawo ka wanda air ya so Sheikh Tafik ya yi muna a bayani domin tambayan kan nan na samu na idea ma ban son conclude yana da very clinical ina son sheikh da kanshi da duniya a ji tambayan nan ya so ka aje muna tambayan nan inda ya kamata kuna sauraron mu on Kibla FM suna na Fuad Umar website na Kibla FM www.kiblafm.com in kun logon kan wannan site za ku samu resources da dama da zai muku amfani za mu back on the phone line salamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah to suna da inda ake kira sunana Muhammad Sa'id ina kira daga Kano, Najeriya. Dan ke kira daga Kano State, nigeria ta duniya ana sauraron ka akan Kibla FM. Bismillah. To barkanku da wannan lokaci kuma barkanku da kokari malaman mu guda biyu ina muku gaisuwa da fatan alkhairi musamman malami na malam Tofik. Suna amsawa. To abin da nake so in faɗa abubuwa ne guda biyu zuwa uku amma a takaitaccen lokaci. Abu na farko ban fara sauraron program ɗin da wuri ba amma abin da na tsinkaya shine na ji bayanai da shamkun ya yi akan cewa shi asali ma tun a wancan tattaunawar ta farko na ji wannan gaba kuma na rike ta haka a tattaunawar nan ta biyu ya kara bayyana cewa shi fa ba shi da malami to kaga yana nufin cewa shi duk ilimin da yake tattare da shi a ɗakinsa ma qur'ani ne kawai ya ba shi da wani littafi da yake karatu ba shi da wani malami da ya wannan to su waye suke bashi wannan ilimin wahayi ne Allah yake turo masa mala'ika ko ku haka kurin yake ganin ilimin yake sauka a gare shi abu na biyu kuma ina so in bayyana wa 'yan uwa musulmi su gane cewa duk mutumin da ya zo ba duk wani majalisi wanda yake na ilimi yake yin karatu karanto ayoyi na alkur'ani da kuma hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara su da irin tunaninsa ko ra'ayinsa ba shi yake nuna cewa wannan mutumin akan gaskiya yake ba yana da kyau ɗaliban ilimi da kuma waɗanda suke saurara su fahimci haka karanto ayoyi ko hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi yake nuna mutum wai wannan mai ilimi ne kuma akan daidai yake ba tunda yana fassara su ne akan ra'ayinsa da tunaninsa. kuma mu a aqidan ko addinin musulunci ba yiwuwa mutum ya fassara alkur'ani ko hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam dole sai da fahimta waɗanda suke magabata tun daga kan sahabbai har tabi'i har atba'ut tabi'in Allah ya ji kansu da rahama sannan abin da nake so in tabbatar bisa hujja da wasu hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam guda biyu zuwa uku hadisin abdullahi dan umar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa man ata arrafan aw kahinan fas'alahu an shay'in fasaddaqahu bima yaqul faqad kufira bima unzila ala muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a dukkanin wanda ya ziyarci wanda yake dan boka ne ko kuma wanda yake dan sihiri ne ya tambaye shi akan wata matsala wacce yake abun nan kuma la ya alamu illallah abu ne wanda yake al'amari ne na gaibu to kuma sai ya gasgata shi akan eh. abin nan da ya tambaye shi to ya kafircewa abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wa Muhammad sallallahu alaihi to wannan da'awar da Sheikh Shamuni yake yi wallahi da'awa ce wacce take ta gaibu kuma la ya alamu Allah to kuma wannan yana daga cikin babi na sihiri ko na bokanci kamar yadda malam tofi yake siffanta da cewa yana tattare da aljanu ne eh haka ne muna irin sa Najeriya muna da irin ta nan Najeriya bayan an sita ma na'am Sheikh Shamun bismillah alhamdulillah ya yi tambayoyi masu kyau na farko ya ce kaman ban da malami kaman kan da nke fadi na shi yana so ya gane wani ne malami na shi kuma ina so in tambaye shi wani ne farko na tun da Najeriya ya fito shi wani iri ne in shi ba haushe ne ko ba Kano ko Fulani ne irin da yake yi nan wani ne farkon wanda ya fara irin nan cikin duniya wa kuma ya koya mai hmm. in ya ansa wannan ya fitar balance ciki ya sa cikin akawuntin shi hmm. na'am ba shi tare da mu ya sake kira mun zo da shi insha Allah bismillah To a fadi mai to in ya samu ansan wannan shi ya fitar mini balance in ya fitar balance ya bani sauran canji na sa aljihu. Hmm. Wanda ya fara kananci farko duniya ko wanda ya fara fulatanci farko ko wanda ya fara dagwambanci farko ko yarbanci ko ibo ko ingilishi ko faransanci ko larabci wanda ya fara farko bai da malamin nan wani ne malamin shi ya koya mai yake yi. In ya hmm. samu wannan malami ya fitar in ya fitar sai ya bani sauran canji na sa aljifu na tafiya na ba ka sauran canji nan ina bin shi bashi mana na Sabo na'am da tun da malamin kuma ya ce wa ina wasa da hankulan mutane ashe bai san ya bani bonus bane babban bonus ashe ya sa akwai hankalin hal ana wasa da shi Kibla FM duk duniya kowa na ji kace wannan wasa da hankalin mutane ashe ba karan megabytes mai shi yake da shi ba na gode da wannan kyauta next tambaya da ya yi mini ya ce kamar hello na'am bismillah sheik next tambaya da ya yi mini yana tambaya wai in za ka yi magana ka kawo hadisai da sauran abubuwa maganar magabata ina gan kunnin shi na ciwo don shi akwai wani clinic daga kano ko wani wuri don Allah a taimake shi ya ji ina maganan hadisin Abdullahi ibn Abbas cikin sahihil Buhari kan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abbasin wanda aka je cikin yakin Hunain Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira baban shi da murja lokacin da mutane suka gudu ya bar suka komo ya ji na yi maganan batun alkalami ko bai ji ba shi malamin kuma shi ina gan ya ji don shi ina so bayan kunnin shi ya gyara kunnin nan da kyau ya ji hadisin abdullahi ibn abbas ya bani canji na sa aljibi Sheikh Shamun, mun gode Allah ka maka. Na uku. Na bismillah. Na uku ya yi ya kawo hadisai duk wanda ya ce wurin boka. Duk wanda ya je wurin boka me shi kaman bai yadda da sakon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banki. Ka ce ma me shi wallahi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya sani kan takardar nan in yana son ya ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a ya yi tawassuli da sunan malam shamuna kamar abin ga small boy ka ya ce yana son ya ganka cikin kwana ya gani ya gani ko bai gani ya kare ba canji in sati repeat wurin repeat wurin repeat wurin shek na'am in yana son in yana son annabi Muhammad hmm? sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a ya yi karatu ya yi nafila in ya yi nafila ya kare she ya ce ya kai annabin karshe wanda ka kowa kafi fi komi kana da wani small boy bai jin magana yana damun hankulan mutane ina so in ganka ya gani ya gan shi ko bai gan shi ya bani canji na sa aljihu hmm. interesting A nafsa alaihi na gamu da shi daban-daban ya kai su kamar 200 times 200 times annabi 200 mai magana da kan nan in kana son ka gan fushi a nafsa alaihi wasallam kai dai kai ka taba ni in kana son ka gan fushi na kai dai taba a nafsa alaihi wasallam hmm. don shi ba annabin ba su annabin littafi suka sani sun san sunan Muhammadu cikin littafi ni kuma Muhammadu Amini na ne ina cikin hadimai cikin secretaries wanda suke office of the presidency shi suna ba mutane kaya ban da shi kuma an rika legacies su protocols da suka zo dukkan za su fita ba su kayan su wallahi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani wallahi wallahi da girman alkur'anin da yake da qur'anin da ke kaina in ke tafiya da jini da qur'anin da ke kan takarda wallahi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani Very interesting. Sayyada Fatima, Sayyada Timisa'il Alamin. Na yi salati, ranar da na yi salati sakalai, ka san na da salatayya guda biyu da na yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ko. Ka fada. To wani irin mai boka ne mai aljannu, bai ma aljannu shi kilari yana yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati. Aljannun ba su fadin shi su gube, ba su fadin shi su kore shi in ya zo gobe ba su ba shi magana. Hmm. Well, Zamu back on the full line, inshallah. Eh, hello, hello. No, I'm shaking. Hello, hello. Wallahi say that in nisa'il alamin na na Fatima na ganta kuru. Da na yi salati salatul sakalain kenan. Allahumma salli ala sayyidil amin wa rasulis sakalain wa ala alihi al-musharrifin at-tahirin wa ashabi mutawadi'in at-tabi'in wa ummati khairul ummatil alamin. Ban taimaka makaranta ban yi komi ba amma na iya na mani da Eh, brokin larabanci na wallafa ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati ranan da nayi salatin na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara journalist musulmai ya sa ni gaba ina mai tambaya wai mai tambaya ba tashin alkiyama amma maganan da yake in karya ne Allah ya halaka da ni Allah kare bani wani abu duniya da lahira very interesting mun gode shi nan ke shi na gan sai da ta misal alamin na na Fatima in kana son ka gan ya annabi ya take ya sifanta yake ya kaza kaza ban da littafi da ka gan ka zo ka tambayi malam Shamuna na ganta kuru kuru ta yi happy dan tana jubilee da kokarin da na yi ma babanta amma ba waɗannan maganganu in ke ma shi yasa in ke yi mai magana ya bar kira ni mushriki saboda ya shiga cikin fushi annabi sallallahu alaihi wasallam ban so ya shiga cikin wannan fushi dalilin da yasa tunda nake kiran shi kina amma sauran Allah ya san mai imani Allah hmm. ya fema mu duka amin mun gode Sheikh Shamun Allah ya saka maka da alheri in mun dogo call da mun bari Sheikh uh, Tafuke wani magana da yake na kamar yana take notes cikin magana kake na na sa ko na da yake so shi mai saki shi yasa zamu duki call ga mu bashi 1 minute ya so mu bari Sheikh Tafuke kuma ya muna magana assalamu alaikum caller Kola, a lower volume by end. A lower, a lower volume by end right away. ya so mu ci gaba a lower volume bayan nan da yake mun ji very loud kafin kola yayi magana kafin kola yayi magana kafin kola yayi magana batun world cup da yake magana na'am Sheikh Shamun hello ka ce gana da su batun world cup da yake magana eh ba gana da su ci ba a bayan ce Ghana batun world cup da yake magana na'am me yasa mai turu bai ya fito da walka me yasa scientist bai fito da walka me yasa sports analyst bai ya fito da walka me yasa psychologist philosophist ba su ya fito me yasa malami bai ya fito me yasa kowa shi malam shamu na kare ke maganan walka kuma haka nan mun zo kan wannan mun zo kan shi mai gidan da ba wani sauran ba Hello? Mun zo kan batun fun nan insha Allah. Salamu alaikum kola. Ina fadi ma kama ina tare da mai gidan da ya fi kowa ya yadda da ni yana bani information wanda baka isa ya baka ba. a samu a ganin akwai shi kola ne ke kalla assalamu alaikum sunan ka kuma daga na ake kira wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh suna na umar ina kira daga finland ta brother umar kana labin kibla fm ina gaida malam shamur muna gaida sheikh tofik wallahi muna jin muna jin karatu allah ya kara ilimi. Amin. To tambaya na na zuwa ga Sheikh Tofik da zu cikin maganan shi. Mhm. Kanda eh, Malam Samud ya ce ya withdraw inda ya ce ko mutu ya yi la'ila illallah so dare ba abin zai fane shi ba. Domin muna son tambayi Sheikh eh, Tofik wato la'ila illallah mutum ya faje shi shi ya san zukiyar mutum sannan ya ce mai har yanzu bai yarda da la'ilaha illallahu ba domin musulmi duk duniya muna saurara hmm. daga finland daga uk daga ko ina ana saurara tun da dai shi bai san kalbin mutum ba bai san zukiyar mutum wai gaskiya ne la ilaha illallah da ya fadi shi gaskiya ko kariya. wani misali shi ya doki ya auna ya gane kamar wannan da shi bai yarda da shi ba tun da dai ba arjanna hannun shi ba wuta hannun shi kuma ya wani lizani ya gane da haka yanzu kuma ina zan tambaye shi koshin guda yanzu musulmi ne bai da lafiya an ka kai shi hospital kuma ga arne kuma kusa da shi cikin hospital su mm. musulmai sun ka gan kaman ga dan wansu dai zai rasu ana yi ana hamsa mai waye la ilaha illallah muhammad rasulullah don an gan kaman ajali ya kai sai an ka gan mm. arne kuma ya hamsa la ilaha illallah muhammad rasulullah wanga ya rasu wanga kuma ya rasu ina matsayin wanda ya hamsin la ilaha illallah muhammad rasulullah akan gadon kuma arne ne kuma bai taba ko jannaba ma eh, bai abin gaba bai taba wanka ba balle alwala balle sallah don lokacin mutuwa ne ya ga wanga ya hamsa shi ma ya hamsa to tambaya na kenan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gama shi wani Na'am. Na'am, kala an gama ko? Na'am. Mun gode, mun gode Allah ya saka maka da alhairi. Uh, ah, wonderful. shaika Tafik zai maka bayani. Ya so mu ci afani. amma kamin shaktafu ke magana da zu wani lokaci na ce na disagree <laughs> na ce na disagree with wani caller shek Shamun kuma ya ce ya agree wannan lokacin nan na sun clarify something inda ya suggest kamar in ce ma shek ah, wanga kari ya ce kamar aljanni shek wanga Shamun ke ake da shi nan wurin na na disagree with him ba maganan Colin duka ba is a Colin na yin na ji ba maganan ka duka na disagree with ba wannan part nan nike kya maka kaman shek Tafik boy shi yayi calculation shi ya gan abin da ke ciki ya nuna mishi kaman ga abin da ya suspect shek shamul ke ciki to shi ya kamata yi maganan shi ya defend maganan shi uh, that was my point shek Tafik bismillah alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd in mutum ya ce la ilaha illallahu muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya zama musulmi kuma ni muhammad taufik abdurrahman ban san gaibu ba ban san abin da ke cikin zuciyar mutum ba sai allah subhanahu wa ta'ala amma a zahiri in kai wannan kalima da ce musulmi zai yi wannan kalima wannan magana duk da kuke faɗi duka shine in ya faɗa in ya mutu wannan kuma na tun hamsa jawabi a kansa cewa musulmai za su ɗauke shi su masa wanka su masa sallah amma yanzu kamar malam shamun wannan shine baitul qasida ya zo ya ce ya yi kalman shahada a jiya sai yanzu kuma na zo kuma na maimaita kuma kalman tsafi me yasa sai na ce har wa yau sai in ya tabbatar cewa abin da ni nike faɗa cewa shi tsafi yake yin nan ya faɗi ma duniya cewa ya janye wannan tsafin nan. Ki Block FM domin bai yiwuwa mutum ka faɗi la ilaha illallah kuma kana tsafi dole ka mai da Allah kayansa kuma kai ma ka san cewa kai ma bawa ne amma wai na san abin da ke cikin zuciyar mutum ni ban sani ba amma a irin wannan magana da yake ya tabbata zamanin manzon Allah wani dan ba yahude wanda yana yawan shigowa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya samu labarin cewa ba ya da lafiya ya shiga ya je ya gaida shi ya ce Eh, ya gulam kun la ilaha illallah ya ce ya kai yaro faɗi la ilaha illallah sai ya kalli huskar ubansa sai ya kalli manzon Allah sai ubansa ya ce afi abal qasim bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kalmar shahada ya mutu akai sai zama gawan musulmi ba gawan abu kuma bai yi sallah ba ya mutu akan shi kuma bai yi sallah ba ba wannan shine abin da muke magana ba maganan da muke yi shine mutum ka ce wai ka tabbatar da la ilaha illallah kuma sa'annan kuma kana tsafe-safe kuma kana amfani da aljanu wannan shine maganganun da muke yi wannan duka shine maganganun da muke yi kuma wannan shine abin da nake tsaye kan shi har wa yau hmm. Allah ya samu dace amin mun gode Sheikh Tawfik Abdurrahman Kalusi Allah ya saka maka da alkhairi kwallon da ke kan line kuna sauraron mu Kibla FM salamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah to sunanka kuma kira daga ina Na kira daga New York. Pearl daga New York. To, bismillah ana jin ka on Kibla FM. Bismillah. To, ni tambaya nan ga yana zuwa da malamai biyu duka ina son bayanin su. To, tambaya na ne ina son sani da annan Muhammad ya kawo ma sallallahu alaihi wasallam ya kawo ma sahabai da duk jama'an duniya duka da aka yi mai wayin kur'ani ya kama mutane kur'ani ya yi fataran kur'anin ya ba sabai in kuma bai yi ba su sabai da suka yi manya-manyan malaman da suka yi muna fassarorin kur'ani har yau muke rike da shi muke rike da fassarar kur'anin yau kuma muna amfani da shi su kuma gwargwadon iliminsu suka yi da shi ko annabi ya gwada musu fassarar kur'ani nan. Hmm. Domin in dai gwargwadon iliminsu ne shi dai ni wuri na na hanga bari dai in kare wuri na ya sunan shi shi dai fassarorin Kur'ani bai kare ba kenan har yau domin an samu masu ilimi har yau a cikin muna fassarar Kur'ani amma in dai annabi yi musu fassarar Kur'ani cikin veshin shi ya ba su ya ce gashi nan ga Kur'ani kuma ga fassarar shi da yau muke cin amfanin fassarori daban-daban daban-daban daban cikin littattafai daban-daban daban-daban daban eh, cikin Kur'anai daban kaman ga fassarar wan ga fassarar wan ga fassarar wan a bar mu annabi ya musu wannan fassara ko karantawa kawai yayi musu sa tambaya na kenan ma malamai biyun garuka. Mun gode maka Allah saka hada alhairi. Kuna sauraron mu on Kibla FM suna na Fuad Umar. Shakshamun kai za ka ba da first response. Bismillah, two minutes. Alhamdulillah kafin in ba da responding. Na'am. Yana tabbatar da ya yi wani magana ban disagree da magana ya fara ce mini mushiriki cikin maganan da ya kare. ya fara ce mini mushiriki tun ban bude baki ba a tambaye gaskiya ne ko karya ne ban bude baki in ce ko na daina safin ko ban daina safin da yake nufi ba hali ya tun ambace ni wato ya ambace ni mushiriki sannan na fara magana haka nan ne ko ba haka nan bane ashe yana da na yi kuskure na withdraw wannan magana to yanzu nuna mini ka tuban ko baka tuba ba na withdraw wannan magana kawo da alhamdulillah yanzu abin eh, da ke cikin ni she zai duba abubuwan da nke yi ina son ka bani bambancin ilimi da gaibu abun da ake doka ilimi ai ka gan wani intellectual caller ya yi ma tambaya baka ansa batun eclipse daga gana to wannan ilimi ne ko gaibu ne in gaibu ne ya dispute ayoyin qur'ani duka na gaibu tankan alqur'ani ya yi karya kenan in dai gaibu ne alkur'anin da ake ayoyin gaibun nan duka ya zama kamar ba haka nan ba kenan amma an kuma ba gaibu ba tankan ilimi ne ashe in dai ilimi ne ashe cikin qur'anin kuma akwai wani ilimi ba ko wani ilimin alkur'ani kai zaka sani ba wanda kai ka sani kenan zalika mablaghum min al-ilm ko komin qur'ani kai ka sani cikin wanda baka sani nan bane Allah ya sanar da wani to don shi ka ansa wannan sannan in iya in ce ina kan safi ko ban kan safi don shi ba mu bambancin ilimi da gaibu ikilisin da ake yi turawan wanda aka yi nan ilimi aka ɗauki aka yi ko safi fadimin bature na masafin ko ilimi in kuma ka kaji 'yan duniyan da za su a takanka, bismillah Mai nan Yanzu ka tadda hankalinka. Yanzu ka tadda eh. hankalinka. Ba kai ne husta ba. kai ka tambaye ni ba. Hamsa tambayan da ya maka in mai shin in ji Broda Fuad wai mai shin bai gama tambayan shi ba wannan shi ne adalci. Kabar in ya dawo in ya sake in ya kammala tambayan shin ba da jawabi. amma yanzu kai tambayan da ya maka kwata da hankalinka in ya call back Brother Fuad shine hosta ya abda rakci na ba da jawabin amma kaka abin za a ansa tambaya to na ji ina roƙon callers don Allah hello na'am sheik ina roƙon ina callers don Allah wani yayi mai wanga tambaya tambayan da mai shi bai yi nan ba wani yayi ya ba shi a madadin shi yanzu zan ansa tambaya <laughs> tambaya da ke na bismillah tambayan da ke ciki ne ai ka san mutum ya samu karkara yana ci da nama ka sa akwai dadi ko fa ko ba masha Allah bismillah ana ji ka da ke ciki da tambaya kudin mutane ba kudin mutane kamar ka samu kuma shi kana yi ba matan aure suna kawo maka ba matan aure suna kawo ka har eh, abin 2 o'clock 2.30 3 o'clock mata ah, aure na wuri ba eh don kada <laughs> ka ci abin nan na ko na bisu bin labarin sabon saboda ina da detail about you bismillah shek shamu eh a ba da response in eh. colin na muje wurin colin na abin da ya fada wai manzo Allah ya sura alqur'ani eh, eh yayi magana ya ka alqur'ani ya zo hmm? bismillah annabi sallallahu alaihi wasallam ya hello bismillah annabi sallallahu alaihi wasallam yi bayani masahabai dalla dalla ba abun da ya bari daidin wanda Allah ya aiko shi na wahayi wannan itifakin malumman duniya duka an yarda kan wannan to amma bayan wannan akwai babi ishadi kamar kan da ni da malamin nan muka dace kan wannan shi ma ya dace da ni shi malamin da nke magana kai abin da sa ban kira sunan shi ban so in kira sunan shi shi ma a ya samu kudi <laughs> sa abin da ke ciki ne ɗala? ana jin ka bismillah ana ji abin da ke ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani abun da ya ko na kwayan zara amma dai akwai ijtihadi a kamar karshen suratul ankabut kam da naja malamin kuma shi ma ya dace da ni da sauran maluman duniya wallazina jahadu fina lanadiyannahum subulana wa inna allaha lama'al don shi akwai babi na ijtihadi don shi kokarin malami ya ya gane a'a ni na fahimci ayan ga ta fuska kaza ne shi yasa muke da tafasir tafsiri daban-daban daban-daban daban-daban to don shi har yau har gobe ka iya ka buga abun ga eh, tafsirin kana da hikima amma ta sun kauce da magana annabi sallallahu alaihi wasallam da maganar sahabbai da maganar salaf da suka zo da shi da maganganun da zaka yi duka kai da baude musu to don shi amma dai har yau har gobe tun da technology na nan don shi ya kamata in za ka yi wani hukunci in ka zo bisa kan furu'a ya kamata game da batun mobile phone ya za a yi mobile phone cikin toilet annabi da sahabai ba su yi wannan ba don shi malamin da yake da hikima yake da hankali mai kyau an ya tura shi gaba ya yi magana bisa ire-iren waɗannan maganganu ban da shi kuma game da batun mutum in ya shiga flight ya zai sallah da sauransu ban da shi in mutum ya je eh, ya sunan shi mutum ya je cikin planet kamar a doke shi a je da apollo 11 space in ya je space ya yi sallah ko bai sallah annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi magana kan wannan ba don saboda wannan lokaci machines in space ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam ne farko da ya je space cikin halitta duka baki daya to dai shi malumma masu hikima da masu hankula su ma anya ba su dama sidin su kenan ai shi yasa lokacin first na ma wani bayani wata ta tambaye ni wa. plus 1 na 7 network da ba na'am eh, ta plus 1 ce ka ce 7 ta ce mini 1 plus 1 shi na ce 7 shi ta baturiya daga new zealand muna gaddama ba ta yadda da akwai allah ba wai ba allah shi na ce ko wai akwai allah in shi na ce to na ji ba allah amma ita ma tana da thought in tana da thought kamar thinking ta wai eh, tana da shi nace to ta sa tinkinta cikin hannuna ta in ta sa shi tana sawa shi ni ma ina mika mata Allah to kaga ire-iren wadanga in ka kore mu kace mu ba musulmai ba mu ka je cikin kafirai mun zo mu ta wahal da ku ana ta kara cikin musulunci to Allah ya kawo mu ire-iren mu mu ma hanyar mu kenan saboda duk wanda ke da bayan hankali ya san kamar akwai defenders cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam amma an kace mu masafa muka fita to za mu ta wahal da ku ne one plus 1 na ce 7 sai ta tambaya me yasa na ce eh, bata tambaye ni bata specify min wanne ba don muna da categories one plus one one plus one multiplication table two one plus one digital electronic one one plus one biblical theory one I and my father are one. No, no one goes to the father except through me. One plus one geometry is equals to seven. In plot she can graph duka ka same shi haka One plus one modular arithmetic is equals to zero. Uh, uh, model 2 1 plus 1 chronic theory is equal to dash shi na kawo ayan suratul kahf to don shi waɗannan hankula sai ta tambaya a ah, cikin musulmai akwai ire ire mu in ji baturu ya kafura na ce ni kankani kankani kankanin kwan na cikin almajiran annabi sallallahu alaihi wasallam mun gode shek sham to yanzu haka baturu eh, eh, eh, ina ce kamar ka amsa tambayan kolon nan Eh, ah, ina za ina za ina baturu ya ta yadda da shamuna amma ba ta yadda da Allah shamuna da annabi shi bismillah next question mun gode Allah ya saka maka da alheri yanzu shakka tafik Abdurrahman Kalusi Labin Kibla FM ka kuma ina son ka ba wannan dan wannan response to tambayan da ya miko ah, dazu ah, bayan haka kuma mun doki college biyu kuma two last college to na mu zo mu summarize mu doki final remarks akwai so many pattern da yake ya kamata ya zo address akwai maganan da Sheikh Shamu ne ya wai ah, manzan Allah ya fi karfin malamin Jibril wannan maganan nan ya cause storm ana rubuto ma Kibla FM ba adadi wannan maganganu ka an zo on Kibla FM a zuwa taba amma for now Sheikh eh, for now uh, Taufik a bismillah ai muna bayani kan tambayan dan wannan eh, kamar yadda shi eh, malam shamun ya faɗa ya ce wa anzalna ilaika zikira litubayyana linnas Allah subhanahu wa ta'ala ya ce haka mun saukar maka alkur'ani azzikir nan shine alkur'ani litubayyana linnas don ka yi bayanin alkur'ani ga mutane wannan na nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yayi bayanin alqur'ani wata aya kuma Allah ce la tuharrik bihi lisanaka litajala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu inna alaina bayanahu ubangiji ya nuna cewa shi zai yi wa manzon Allah bayanin alqur'ani dalla dalla a cikin wagga aya don ya kai wa mutane shi yasa bayanin da Allah ya manzon Allah shine wagga aya wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnas an ba manzon Allah lasisin yi wa mutane bayani kamar yadda ya faɗa malumma sun dace kan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin alkur'ani gaba ɗaya ba wani abin da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi bayanin sa ba amma abin da akwai shine alkur'ani da muke ganin ga yarurruka ne na larabci ɗaya guda bakwai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa an saukar da alkur'ani ne bisa kan yarurruka guda bakwai ce sa kowane yare kuma da irin abin da suke nufi da abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi da shi sa'annan kuma eh, alkur'ani mai girma ya kasu kashi biyu akwai bangare yana magana ne kan batun mas'aloli ta aƙida wanda yake bai ɗaukar kwakwalwar mutane duk wani matsalar aƙida baya ɗaukar ƙwaƙwalwar mutum sai dai abin da ya tabbata cikin nassi alkur'ani ko hadisi Yadda ka gan shi haka za ka bi da shi sai kuma bangare na eh, ɗaya shine matsaloli na hukunce-hukuncen addini wanda kamar yanda eh, ya faɗa baya cewa akwai wasu ayoyin sun zo ne suna magana a dunkule wanda zamantakewar mu shi zai nuna mana yadda za mu fasarta wannan abin ko fahimtar mu ga yaren larabci zai yi eh, yaren wa'in ga yadda suke nufi da wannan abin ko yaren wa'in ga yadda suke nufi da wannan dama qur'ani da wannan luga an ka saukar da shi sa'annan bangare kuma qur'ani ya kasu kashi biyu akwai bangare wanda yake alqur'ani mai girma ya zo ne nususun shi duka kat'iyya ko kuwa wasu daga cikin nassosin alkur'ani ya zo ne kat'iyya baya ɗaukar ma'ana guda biyu masalan kamar sallah in ka ce azafar bayanin da manzon Allah ya baya ɗaukar biyar ko wani abu makamancin haka to amma kuma akwai wasu kuma ayoyin kuma sun zo zanniyatu dilala wanda yake sun zo suna ɗaukar ma'anoni misali inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce salatata quru a wannan akwai malumma da sun ka fasarta talasata koro a nan shine haiza guda uku akwai waɗanda sun ka fasarta talasata koro ana nufin shine watanni guda abin nan to kaga waɗanda duka suna fasartawa ne dace da yanda yaren larabci da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar waɗanda a wurin su ga abin da suke nufi wannan kuma ga abin da suke nufi shi yasa duk lokacin da kake kana son ka fahimci alkur'ani har kai gadara da alkur'ani kai fankama da alkur'ani kana ganin Kur'ani ya zamo jininka da namanka dole sai ka fahimci larabci bai yiwuwa ka fahimci alkur'ani ba ta hanyar larabci ba har abada saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna muna da secret behind abin da ya sa ya saukar da Al-Qur'ani da yaren larabci yace inna anzalnahu kur'anan arabiyyan lati la'allakum ta'qilun don ku hankali akwai yarurruka da yawa ubangiji bai saukar da alkur'ani ba sai ya saukar da larabci sa duk wanda ke fahimtar larabci to akwai damar ya fahimci alkur'ani in ya karanci alkur'ani gabar malami kuma ya ɗauki fassaran gabar malami amma duk wanda ya ce bai da malami cikin alkur'ani to wannan shirme zai dinga yi har ya gamu da Allah shirme zai dinga yi har ya gamu da Allah wannan shine magana mun gode Sheikh Tawfik Allah saka maka da alhairi kuna sauraron mun Kibla FM Sun hana Fuad Umar kamar da na fada sauran muna two final callers shemu wrap up wannan very interesting dialogue uh, za mu on the phone line salamu alaikum caller wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu to iyan kuri ya sunanka kuma daga ina kake kira sunana aliyu salisu ina magana daga dutsen ma kaduna state nigeria to mutan kaduna state nigeria muna muku salam kuma duniya na sauraron ka on cable fm bismillah To, na farko dai muna godiya da wannan karatu da aka bamu. Allah ya saka ma Malam Taufik a Abdulrahman Kaluse da Alkhairi. Tambaya ta tana zuwa wajen Sheikh Shamuna. Na'am. ina so Malam Sheikh Shamuna ya faɗa mana cewa shin idan mutum ya faɗi kalmar la ilaha illallah kenan babu wani abun da zai faɗi ta warware koko ya kuma kawo mana sharaɗin kalmar la ilaha illallah. domin ba dukkan mutumin da ya faɗi kalmar la ilaha illallah ba ne kawai shi kenan ya zama freedom ya duk abin da ya ga dama a addini babu wata kalma da zai warware sannan kuma duba da alkur'ani mai girma cewa sahabbai suka tare da shi suka rubuta shi har ayoyin da ya jawo aya ta shida da aya ta tara da suratul israil suratul aqab da suratul ah, kafir sauransu mm. wannan sahabbai suka yi wannan aikin domin annabi ba shi ya rubuta alkur'ani mai girma ba da nasin qur'ani ya tabbatar da cewa annabi baya rubutu bana Allah wa ma kunta tatlu min kitabin min kitabin wala taquddahu bi yaminika annabi ba da hannun shi ya rubuta qur'ani ba sahabbai suka rubuta wannan qur'anin shin shi wanda yake fassara alkur'ani akwai wani sahabi wanda yake da fahimta irin tashi ko ko babu sannan ina son malam ya faɗa mana cewa shin in mutum ya furta kalmar la ilaha illallah akwai wani abu wanda zai warware wannan kalmar ko ko kenan har abada da wama a musulunci in dai kawai ya ce kalmar la ilaha illallah ko da bai san ta ba bai san sharɗanta ba wannan ita ce tambaya ta Allah saka malam Abdulrahman Kamisu sai alkhairi mun gode dan uwa da ya kira from Nigeria kuna salara mun Kibla FM suna na Fuad Umar Sheikh Shamun Ustaz Jibril dan uwa daga Nigeria da kuma wanda suke salara mun Kibla FM bismillah amuna bayani eh, farko in ya duba cikin sura na tara aya na ishirin da aya na sittin da biyar Quran 9 verse 65 sura tauba ya ga Allah ya ce a a'udhu billahi minash shaitanir rajim wala in sa'altahum la yaquluna inna kunna nahudu wa nal'ab kul inna ma kunna inna ma kunna inna ma kunna nahudu wa nal'ab ba inna kunna nahudu wa rasuli kuntum tastazinu la ta'taziru kad kafartum ba'da imanikum alhamdulillah tambayan shi nan tambaya ne mai kyau kwarai da gaske akwai abubuwa na waki ula ila illallah kamar guda goma sha uku kenan cikin alkur'ani bayan ka ce la ilaha illallah Allah kace akwai me akwai me ban ji ba kace wani abu Alan baka ban yi magana na a ka faɗi wani abu ne ban ji ba nake son ka maimaita saboda ina jot ne iya akwai ka samu mai kyau eh. a repeat. Eh, a repeat. La ilaha illallah. I repeat. Salamu alaikum, Sheikh Shamun, Sheikh Shamun, ina son ka repeat wannan portion da Sheikh Tafik ya ce yana rubutawa domin in ya samu daman zai magana ya san da zai aje magana shi. Bismillah, repeat muna wuri. Hello? Na'am, bismillah. Hello? Na'am, a repeat mun yi alkawali kamar bar wannan abu ko ba mu yi alkawali ba. Ah, ina son ka repeat wannan part na kila ba shi. Ina tambayan ka mun yi alkawali ko ba mu yi alkawali. Shakshamun. Kaga abin da yasa nake ce maka ka repeat wurin nan. Kila ba shi kawai ne wanda bai ji ba. Kila duniya kuma mutane da yawa ba su ji ba, shi yasa nake ce maka repeat wurin domin ni da kaina ban ji wurin nan ba. Ko da duniya ba shi ke Na'am. Eh, hello na'am na ce ni da kai mun yi alkawali kamar ba cross ko na zo zan yi wani magana na ka tuna min alkawali na na Eh, cigaba, cigaba, ah, cigaba, cigaba. Na, so for the benefit of the listeners, ni na ce, I repeat, don na gan ba, ko ko su kuma ba su ji ba ni. That was my take. Akwai, cikin larabci yanzu zan fasara shi cikin Hausa. Okay, bismillah. akwai abubuwan da ke warware la ilaha illallah bayan musuluncin mutum kamar su goma sha uku kamar kan da malamin ya yi tambaya ba maganan son zuciya yake sai sana ce shi line kana break malamin kuma sun ya san abin da inke fadi ayan da inke hello now bismillah much better bismillah hello? shi malamin kuma shin ya san ayan da inke fadi shi yasa nke nke so explain don saboda suna da yawa na'am suna da yawa ana jin ka abin da yasa to ayan kuma na akwai jumlan ayan yana bisa batun munafikai ake don shi ba ah. son fara daga jumlan ayan she ya waste min time shi yasa na card na je direct inda ke tafiyan nan don shi munafukai in ka tambaye su she suna in aka kawo wani aya in aya ya soko shi ayan in ya faranta musu rai shi suna jin daɗi suna ta ranan da wani aya ya zo ya soki lamarin su wanda ba su so sai suna tambaya ah, a ma za a rada lawa bi haza masala a ah, to wani misali ke na mutumin ga ke son ya buga annabi sallallahu alaihi wasallam sai suna ta ba'a da wasu abu sai Allah ya ce a ah, a kul abillah to yanzu halan Allah ni kuke izgili da shi ko kuke ba'a da shi wa ayati ko a ayoyin da Allah ya sauko da shi wa rasuli ko annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka soko za ake soko ma wahayi da wa cikin ukun ga kuke izgili kuke ba'a da shi la ta tazru kat kafartum ba da imanikum ba ku da wani hanzari ku kafirai ne bayan musuluncin ku ashe kagan musulmai kenan saboda la ilaha illallah su sun sa wasu abubuwa da sun zuciya da saboda abun da suke so an warware la ilaha illallah su bai da amfani kamar kan da malam kumasi ya yi magana na farko na biyu kuma in ka yi imani da wasu ayoyin alkur'ani kamar kan da ya zo cikin bakara sai baka yi ima a tumi nuna bibad wa takfiru na bibad ba ma jaza'u man fa'alu zalika illa fila ya hayati duniya. wa yawmal qiyamati yarduna illa al azab wa mallahu bi gafilin amma ta malu. ya kuke imani da wasu shashin ayoyin alkur'ani da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kuke barin wasu da yahudawa kenan Allah yake magana to ayan dai da yahudawa na amma dai ko baka zama yahudi ba yahudi ba in ka yadda da wasu ayoyin alkur'ani ko ka yadda da wani hukuncin alkur'ani da wasu hukunce hukunce annabi sallallahu alaihi wasallam baka yadda da wasu ba kai kafiri ne mutlak baka da wani gyara kamar kan da kala kato suke Najeriya wai su sun yadda da alkur'ani amma ba su yadda da hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗannan kafirai ne baka cikin kafirai ne ko la ila illallah nawa suka yi ba a karba banda shi kuma akwai inda yake magana kuma hal yau game da batun me yasa mutane suke rantsuwa bisa kan abun da ba haka nan ba ka zo ka nace kan abun gar ba haka ba shi kana rantsuwa Allah ya ce to wallahi kai kafiri ne bayan imanin la ilaha illallah ka mutumin da ya zo ya karbi musulunci ana na ya ce bai musulunci ya zo ya karbi musulunci ya zo ya ce bai musulunci hal ya zo akwai dai waɗannan abubuwa da yawa suna na kamar ayi guda goma sha tara don shi maganan malamin da ya tambaya alhamdulillah akwai abun da ke warware la ilaha illallah a kur'anance eh, malamin kuma shi yana kokari cikin hadisi shi ma ya kawo ya taimaki saboda duk wanda bai ba shi kan hanya musamman eh, kala kato ban san ko ka taba kaji su ka taba kaji su ko eh, <clears throat> to wannan nickname dai na san kamar mutane an attach to mutanen Quraniyun kenan ko wanda eh, suka wasu mutane ne eh, Najeriya suke wai sun yadda da sun yadda da alkur'ani amma ba su yadda da hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba in sun mm. sai za su yi sallah suka kawo wani hujjojinsu sun dai fassara Qur'ani daidai sun zuciyarsu suka ce wa tawakkal alal aziz rahim allazi yaraka hina takum wa takallubuka fi sajidin wa takallubaka wa takallubaka wannan lahanin jali ne wannan kurakuran ga yayi yawa kuma yana tsukin ayoyin kurakuran mutane wai ba su yadda da ya sunan shi ba in suka saya sallah saboda Allah na ganin kan ka saya shikenan bayan sun saya da sun saya kamar minti biyu ko minti uku shikenan sai su yi assalamu alaikum wai ayi sallah kenan ba su sujud ba ruku ba da hmm. akwai waɗannan ire-ire waɗannan abubuwa amma an na kare eh, malam kumasi shi ma ya kawo taimakon shi bisa kan wanga ba wai don nawa kadai ba akwai mutane da yawa daga ganan ga eh, wasu na ce eh, mai kano ya ce wai shi ya fi annabi sallallahu karatun qur'ani shi ya fi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aikin hajjin shi ya fi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zakkan da ya biya ya fi na annabi sallallahu alaihi wasallam sallan shi ya fi na annabi sallallahu alaihi wasallam raka'a guda shi yana sauke alkur'ani na amma annabi bai sauke alkur'ani ciki to kaga iri irin waɗanga duk wani la ila illallah da kai duka bai da amfani in dai zaka taba alfarma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi malamin kuma shi ya san abun da bayan kira sunan shi su guda shi ma ya ji daɗi malam tawfiq kalusi shi ya sa abin da muke nufi bisa kan <laughs> Sheikh Shabot Masha Allah kuna sauraron Kibla FM suna na Fuad Umar za mu on the phone line ah, mu doku next caller assalamu alaikum caller ba biyu yayi magana kan magana yana da muhimmanci ya ba Ah, malam ya yi magana zan jin da kolon gaza shi ah, tukuna. Ah, kan magana la ilaha illallah wanga kan la kan magana abin da ke wa iya minti biyu. Eh zai yi zai yi insha Allah. Yan kuri sunan ka kuma kira daga ina. Yan kuri suna na mu ne ina kira daga Hamburg. Ah. Um, zai magana zai magana da sai ne. Muna da su biyu wanne? Um, uh, malam Shamuna. To, daya nan to bismillah yana jinka. ka. assalamu alaikum malam shamuna alaikum salam um, yan da ina neman yin magana da kai private ne da ya yi. subhanallah kola kola kola uh, we not gonna do this uh, ba mu accept iri wanga behavior muna have a debate ba wani necessary bai da necessary mutum ka kira ga mutane thousands suna tura su shigo kan air shi ka kira ka ce kana neman personal engagement unacceptable kibla fa mu tolerate wannan abu ah, uh, sheik taufik abdurrahman kalusi ina son ka kuma ji magana ga kan batun la ilaha illallah na bismillah alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahum bi ihsani ila yawmiddin amma ba'd babu shakka kamar yadda dan uwa yayi magana a Kaduna Allah ya saka masa da alkhairi la ilaha illallah shine na dinga magana cewa ba kawai in mutum in ya faɗi la ilaha illallah bisa kansa ya zama musulmi ba akwai abubuwa da yake suke warware wa'annan abin nan wanda yake ana kiransu na waqidul islam abubuwa wa'anda yake suna warware musulunci shine daga ciki irin abin da malam shamun yake yin nan shine tsafi da boka da wasu abubuwa wannan shi ma ɗaya ne daga cikin wannan abubuwa da yake warware abin nan sannan kuma ba da ilimin ghaib mutum ka bada abin da yake Allah kawai yake banci sani shi ma an ka bada wannan shi ma yana daga cikin abin da ke warware wannan kalma ba kawai in ka faɗa har mutane ma suna cewa wai ya sunan shi in mutum in yayi kalman shahada bai kamata a kafirtar da shi ba a ai babu cin karo tsakanin zancen mutum da aikinsa in zancinsa ya dace eh, da aikinsa kuma ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan sai mu ce wannan ya tabbata a cikin musulunci amma duk lokacin da aka samu cin karu, tsakanin zancen mutum ya ce la ilaha illallah kuma ya je wurin matsafi ya je wurin boka ya je wurin abin nan don ya taimaka masa to babu shakka ya warware wannan kalma kamar yadda yake hadithin da dan ya karanta a Kano yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin ibnu umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya je wurin matsafi dan sihiri dan boka har ya bashi labari ya tabbatar to wannan ya warware eh, abinda an ka saukar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine alqur'ani mai girma sai zuwa wurin mai boka shi ma yana warwarewa mai aikin boka da kan shi malumma ittifakan sun ce kahuri ne matsafi ne musamman waɗanda suke aiki da aljanu suna ganin cewa su da aljanu suke abin nan kuma dukkan wanda yake aiki da aljani ka tabbatar cewa ya halatta masa abin da Allah ya haramta masa ko ya ɗora shi a akan kafirci ko shirka ko bid'a ko wani sabon Allah sannan shi ma ya amince zai masa aiki in ba haka ba ba zai maka aiki ba zai maka aiki ba sai sa duk lokacin da ka ga mutum yana irin wa'in ga abubuwa duka a sai sa mutane suna cewa wai eh, eh, eh, wannan ilimi ne ilimi akwai ilimi akwai kuma tsari irin ta bokaye wannan abin da ke nunawa da abin da malin ne ke saboda shi ne karatun da muke yi tsafi ne ihiri ne boka ne ba wai ya fake wa ne don ya cimma marfansa kamar yadda malam bahaushe ke cewa ya fake wa guzuma don ya haɗi kasana amma ba wai tukurun qur'ani ne yake rike da shi inda ya rika qur'ani bisa kan fahimtar magabata na kwarai sahabbai da tabi'ai babu shakka da ya zubar da irin wa'in ga tarkace ai ya zo kuma shi ya yi abubuwan da ya yi duka na samu information sa'annan kuma eh, abin a garin su duka abubuwan da da ya faru duka na samu information ina tare da information to amma ba shi ne lokaci ne bai kai ba amma ni abin da nake son ya fahimci sana'an da yake yin nan tsafi ne ya daina in ba haka nan ba ya shiga cikin abin da yake bai dace masa cikin rayuwa ba wannan magana so uku kenan na faɗa masa cikin wannan abin nan sa'annan na biyu kuma malam eh, shamun yana cewa wai bai kiran sunana in zaka ce kuma shi in ka ce kuma shi ai ka kara min daraja domin ni kawai ba kuma shi ne. Sheikh Tafik kagan wannan ina da wani statement da zan make yanzu nan uh, kan wani before kaka sauki before ka sauki yanzu yanzu ga ban sani ba yanda aka yi kuka who can read mind na ne or whatever um, akwai wantan eh. one thing da kibla fm muke da shi hmm. shi shine mai muna da hmm. togetherness muna da togetherness eh. sannan kuma as a nation ghana muna da wannan mm. togetherness in nan from accra to kumasi to northern ghana every corner mutane ne daya na fani shalere disturbing sheik uh, shamun uh, malam kumashi wannan time nan malam mm. kuma shi ah, na process abin nan na try in duba yanda abin zai sound in my head in, inside me na conclude kamar gaskiya an samu so many people da su take offense to wannan yanda aka arrange malam kuma shi domin kai kuma example Sheikh kafto uh, ah, na ce is it Accra ko Bako kagan wani kuma in dai mai shi bai san sunanka ba in yi taginka da wannan sunan garinka nan ya yi ka ba ok mai shi bai san sunan ba amma mai shi ya san sunanka ya taginka da wannan kan nan mutane gaskiya in suka shiga deep wasu doki offense to domin ni gaskiya na try na try in reason na kaman gaskiya an it, it sound a little bit offensive somehow shi sa Sheikh ina son ka si malam kumashi nan gaskiya ina ka uh, malam kumashi ina so son ka yi kokari ka seize wannan nan this is coming from uh, ba ni kadai ba akwai listeners da dama akwai couple of them from the united kingdom su ma sun pick up on this so na plea kamar wannan nan in aka ce malam uh, ban san addinin mu bai da kona ko ina addinin mu musulman da muke duka muna represent kuma malami ne malami ne ban amma malam with you know uh, tagin guwan na kayi hankuri Sheikh Shamoun uh, going forward ina son ka ka retract wannan yadda ka maybe ba ka mean evil or ill amma gaskiya ni na independently na try and process that is enough some one part of me is telling me that it doesn't sound right na fata ka understand ina Um, Sheikh Tafik ya sauke magana na su kai kuma mu ji bakinka. Bismillah Sheikh Tafik. Hmm, shi ne maganar da nake yi shi ne batun malam kumashi ni ina so tun da ya ce min malam kumashi saboda wannan ya fi faɗi da ya ce min ma malam taufik saboda malam taufik ai ni kawai ke represent wannan abin nan sai dai kuma wanda ke da sunana ko yana da wannan ko yana da ilimin ko baya da ilimin ko ɗalibi ne ko malami ne Allahu alam amma ni dai a yanzu ka ce min malam Tawfik ke represent na. sannan kuma dan uwa ya kira daga American daga ko Washington DC ne yake magana cewa ina use wani eh, West wanda yake bai dace ba shi malam Shamun yana wasu abin nan yanzu gano cikin maganan shi dama ina na jot wannan abin nan ina so in yi magana a kansa cewa wai ni ina kafirtar da shi yayi audio yayi video more than 10 minutes ko 8 minutes to 10 minutes ko more than that ne yayi wannan video nan ya ci mutuncin malami Kano na fitan hankali ya kafurtar da ba abin da bai faɗi ba kai dan eh, Washington DC nan ka ji wannan video ko baka ji ba sa'annan yanzu gano cikin maganarsa ya kira sunan malami Kano ya kafurtar da shi ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza to yanzu shi ne malam shamun ai malam eh, eh, ya sunan shi malam mai kano ya fi malam shamun so dubu so dubu saboda abin ganga da'awar da malam shamun ke yi a yanzu ya kai duniya ya juya baki daya domin saboda shamun ba yana takara ma da annabi ba ne. ya fake wa annabi ne amma akwai abin da yana takara da Allah ne saboda yana ba da labarin yanzu yana magana cewa wai zai bada batun ball ni kuma na ce masa ya fito kuma ya ce abin nan ba gaskiya bane cewa aljanun da yake aiki da su sun nuna masa cewa inda za su taimake shi ya samu yana ci shine kan sports da kuma election sai sa wurin yake da wannan abin da yake iya bada wani lokacin ya dace wani lokacin kuma ya fil amma ka ba da labarin shekaran fito duniya kuma duniyan Ghana ka ce ka mutu rana kaza rana kaza ko kuwa wani ni na mutu rana kaza fari kowa na ji. Amma Sheikh Tafik ya ce wani yayi haka nan ya yi ina so abin da zai yi involve general public. Ce sa ai kaman World Cup example um, yana zuwa 2018. Irin wani swaba ba kan ga uh, inda Allah zai sa kaman ba gaskiya ba ne ya yi fito from all angles. Ce sa ina kaman mun mun mun bari ya zo ya share details din nan ya so mu put some of these things to test kamar yanda amma ka gani all the same kai da shi in kuna debate kuna you know give and take intellectually uh, abin da ka kake ka gather dalilin abin da kake insist kamar na deal da aljannu da sauransu wannan nan kai kamar da kuke debate kana push shi ma yana push maka back kamar no way ka gani to wani kamar wato listeners sun conclude at the end of the day sun doki maganan both sides na an way an way can scale a duba maganan inda take okay. e ga wani last and final column na za mu doki to na ga alama kamar da na so shakshamu da ya magana kan abin da na fada da zoom to na gan kamar ba shi kan networking all of a sudden mun doki wannan last column na mu duba ko ya mun sake samo shi Ah, ya zo mu ji bakin shi kan wannan ishu na ah, in ba mu ji shi ba kuma lokacin mu ta kai za mu wrap up za mu ah, on the phone line salamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Masha Allah, yankuri suna da kuma inda ake kira. Sunana Ibrahim Adamu mai lakani da Malam Gaye ina kira, daga Najeriya ne. To, ana sauraron ka mutan duniya. Uh, as of now muna tare da sheikh tafik so, abdurrahman kaluse na muku fatan alkhairi allah ya saka muku da amin amin allah ya saka muku da alkhairi akan wannan kokari da kuke yi gode biyu ina musu fatan alkhairi da addu'a allah ya saka musu da alkhairi amin wato bayani na zai zo a game da akan malam shan'uni ne da kuma naji yanzu baya sama kamar yana ƙasa ya sauka gaskiya ne yawa ya yi bayanai da dama wanda dan uwa malam malamin bandiri ke sunan shi ba ya yi kokari ana saka masu da alkhairi akan gane da shi wayansu abubuwa amma kuma ya ki ya halkalta ya yi magana har ya taɓo mu kuma ya kafarta mutu amma wannan da ba wannan ake mutu zan ɗauki akan abin da ake magana lalle zahiri ina, bayan malam akan cewar lalle malam shan'u ne yana amfani da aljannu ne to amma akwai mutane da dama wanda ba za su iya ganewa ba wannan aljannu su ne ake kira ne. wato rahwanai suna zo mutum fuskoki da dama wasu za su iya zo mutum shi kan shi ba ta na bismillah oh boy na bismillah ya san yana da su yawa yawa domin wannan abubuwa da malam Shan'u ne yake tabbas abin da ya shafi rafanai ne kuma yana magana ilimi kamar magana da malam ya yi ilimi fanni fanni ne ana magana ilimi wanda ya shafi addinin musulunci ba wai wani ilimi can na babu ah to ai bokanci ma ilimi ne amma kaga wannan ai ba za a ɗauke shi a ma'auni na musulunci ba hmm. saboda haka ire-iren wa'annan abubuwan akwai su da dama wa'annan mutane wanda wani abu misali wanda ake tunanin zai auku misali da shekara ɗaya ko sama da haka a ce mutum ya zo ya yi bayanin shi to wannan a ma'aunin musulunci to abu ne wanda yake haramun domin kuma suke amfani da almanai da suke wuce to ba dan kure bane a irin wayannan abubuwa har yake danganta kan shi da annabin Allah wanda yake annabi Yusuf har ya kawo wani hadisi cewar wal ulama warasatul anbiya to wannan bayanin cewar a'a dan misali annabi ya ce malamai magadan annabawa bane ah to idan haka ne misali su malamai tun daga bayan annabi akwai wani malamin wanda Allah yake mashi wahayi shin sun ya manta misali kuma can baya ai Allah ya ce sun ma'aura sanar kitaban lazinas na min ibadina me ya fako sai ya ce fa min na linafsi kaga sai ya fara kawo maka miyagun malamai to kuma miyagun malaman nan kaga yana cikin wannan wal ulama uwar sutar an biyayi tunda an yi jam'i ne ba a fitar da wa'yansu ba su suna haka kenan maganin ma har ya kawo cewar yana nema ya danganta cewar tunda annabi ya ce malamai magada annaba ne ah to ai akwai abubuwa su shi annabta Allah ne ke nadawa shi Allah zai turo ne ce annabi ne kuma shi ne Allah yake mashi wahayi sun haka ga wannan magana ce wadda ilimi ba zai dauka ba har ya kawo ya kafa hujja da cewar wal ulama wa rasul anbiya'i yana nema danganta cewar eh annabawa za eh, malamai za su gaji annabawa in ba misali ah, fannin ilimi ne amma akwai abubuwa wanda suke keɓe wanda dole wannan sai annaba abin da ya shafi wahayi da makamantansu ina kana ji na malam ana jinka ana jinka insha Allah yawa to saboda haka ga maganar wannan a'a kawai yana amfani da rafane ne a gefe waɗanda wasu mutane ba su sani ba kamar bayanin da dan uwa daga Kano Malam Sa'idu yayi tabbas akwai ire-iren sanan Najeriya misali mutum ne zaka zo za taso daga wani wuri kawai kana zuwa mutum sai ka ji ya faɗi sunanka komai na familinka ya faɗa maka kaga kai dole za ka kai mamaki bai taba ganin ka baka taba ganin shi ba sai ranar nan dole za ka yi mamaki to wannan ai ba zai yi ba a shi a ma'auni a ce ilimi ne wanda addini musulunci zai dauka muna da suna a Najeriya da dama so da haka kawai wannan idan dai zai yi wani abu dan dai ya zo ya nemi abincin shi kawai amma magana ya zo ya danganta shi ya zo na da shi a musulunci har ma yake nema ya haɗa kan shi da annabin Allah ni a fahimta ta wannan ba ƙaramin kuskure ba ne. kuma kamar bayanin da malam ya a farko cewar ya zo shi malam ya kafarta shi eh, malam ya kawo bayani idan misali cewar yau a matsayi na misali na ina shirka sai na zo ne kalmar shahada to kalmar shahada nan ba za ta ɗauku a kaina ba sai in washe gari daga wannan lokacin na bar wannan shirka gaba ɗaya matsawar ban bari ba to wannan kalmar shahada ba ta amfani a kaina ci block fm dole sai na bar wannan abu saboda mai Allah ya ce sai Allah ya ce waɗanda suka yi miyagun ayyuka sai ce illa man taba wa amana wa amila amalan saliha sai ce fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanatu wa kana Allahu ghafurur rahim to ashe kenan kaga dan ka tuba tuban nan matsawar da rayuka sai ka zo kayi aiki kuma Allah sai ce maka aikin mai kyau to ta misali don na na tuba shi ke na kawai misali a'a idan na na tuba kawai ba na wani aiki mai kyau mai amfanin tuban na bai da wani amfani to su da haka malam shaku ya zo yana magana ya kamata ya tsaya ya yi magana ta ilimi ba misali a ce ya zo yana magana kame kame ya buga nan ya buga nan ba saboda duniya ce mu mun zo muna saurara ne domin mu amfana amma sai kasance duk kusan maganganun shi babu wata magana wacce za ka amfana da ita ana magana ilimi ne mm-hmm. to mun gode ta ya za a misali ya zo shi fa annabi isufa Allah ne yake mashi wahayi akan wannan farkin to shi waye ne shi Allah na mashi wahayi ne Mun gode. Na rasa wannan saboda wa salamu alaikum zan huta nan gudun. Mun gode, mun gode dan wa da ya kira from Nigeria ya kawo nashi uh, objections kan magaganun da ya ji a bakin Sheikh uh, Shamuna Ustaz Jibril. To, Sheikh Shamuna ya dawo, yanzu za mu uh, lokacinmu kuma ta kai shi yasa za mu split uh, three three minutes between Sheikh Shamuna and Sheikh Tafik Abdurrahman Kalusi mu wrap up wannan <laughs> ya so uh, insha Allah zuwa gaba Kibla FM mun sake muku details akwai so much more uh, da za mu zo mu tattauna Sheikh Shamun Ustaz Jibril ina ce kana jin mu eh, ina sauraron ku Masha Allah kaji dan wa da ya kira uh, from Nigeria Eh, ban ji shi ba ban oh too bad too bad muna hope kaman ka copy maganan shi da yayi to a takace dai lokacin mu ta kai shakshamun zan baka 3 minutes ka yi ka na karshe ya so ka summarize ka deliver closing remarks shaktafe kuma ya yi haka nan domin maganan da ka yi ya bari uh, system mu ta yi zafi text messages mun kasa keep, keep up with them domin ka yi magana kaman manzo Allah ya fi malamin ka ce malamin malamin Jibril wannan eh. eh wannan maganan na ya bari system mu ta yi zafi kagan shaitafi kuma ya so strike ta wurin nan amma ina so mu shirya mishi tafikin shi da kanshi domin babban magana ne ka fadan nan babban magana ne kuma ka ce kana da naka dalilai ko dai shaitafi ka kuma ka yarda da haka nan ni ko so dubu ne ni da shi mun yi ni ko so dubu ne a shirye ke wallahi masha Allah to sha a shirye ko da ce za mu jera shekara ɗaya kullum muna yi wallahi tallahi a shirye ke bana fasa shakshamun ba a shi kan shi ba ba lalle shi kan shi ba saboda hmm. al'umma da suke jin um, suna da ma'auni na hankali suna aunawa hmm. kuma true college nan kuma cewa abubuwa yana shiga ni wannan ina yi ma Allah godiya sosai true callers nan ina gano cewa lalle mutane suna fahimta saboda abubuwan yana kama hankali kuma yana dacewa da alkur'ani da ingantacciyar sunna na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam great to yanzu zamu je shek shamun bismillah duniya yana jinka Amin min saka bani. Doki 3 minutes, yanzu ma mun kara maka ba yi shi 4 minutes. Okay, ka ce system ku ya yi zafi ko? ba zafin wasa ba sheik eh, to bai yi zafi ba yana son ya yi zafi ne shi ranar da zan ba da hujjoji Shek shamun Shek shamun na an kamar shek tafik ya dariya masha Allah bismillah ana jin ka shek shamun wallahi hmm. ba na faɗi don ta da hankalin mutane once again mhm. annabi sallallahu alaihi wasallam mhm. ya fi karfin ya zama da red malamin jibril malamin malamin mala'ika jibril da ayan alkur'ani hmm. hmm. amma saboda su ma suna duban ayoyin amma ba su gani kamar kanna da ke gani shi To don shi su yi shiri mushirikin nan zai nuna wani na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hmm. Eh, eh. Wannan amma amma ko wani magana fa akwai wani magana shakshamu wannan magana nan ba kana fada shaktafik Tafik yana fada domin na so shi biyu ne. Eh, A ah, na ce wannan magana mushiriki ba ni ne mushirikin ba na zo in nuna wani ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dangane da mala'ika jibril na'am she nake gaya maka kuma kaman kana fada Sheikh Tafik na tare da ka to ba dama Allah kai mu amin hello na'am Sheikh to system mun kunnan ku koma ku network shi yanzu ba yayi zafi ba ni yana son yayi zafi <laughs> na'am don shi alhamdulillah ina gode ma da sauran wanda suka saurare mu da shi amini na malam traffic da sauran masu saulara a duniya duka baki daya da kokarin da aka yi da musamman masu sponsor wanga program. Masha Amma abin da ke ciki ne na yi abubuwan da ya damu shi traffic ya yafe min saboda mutuntaka na kuskure. ban da shi kai kuma na yi abun da ya dame ka ka yafe mini listeners kuma na yi wani maganan da ya shafe su na girman kai ko na alfahari ko wani abu yafe ni saboda mutaka amma alhamdulillah ni ba mai girman kai ba ne ni da kake gani mai saukin kai ne ya kuma ce kamar ina son kudi amma ina gan yana neman ya sani ina da shugabannin kasa presidents wanda kowa ya sani ina da su ba gana ba har da kasan turai amma ina na footballers ina da manyan international business tycoons amma har yanzu gidan hayi yake don shi ban da shi kuma ina shiga turo-turo da taxi amma ban da motan kaina to wannan yana neman ya sanni bai sanni ba sannan amma alhamdulillah mu duk wani gatancin da yake da shi da arzikin da nake da shi bai wuci soyayyen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ke zuciya na ba dalilin da yasa soyayya annabi ya cika min zuciya ina duban wani lori wani menene duka wani kayan Don shi alhamdulillah. Allah. Banda shi kuma. Na'am. Hello? Na'am Shamun, bismillah. Hello? Na'am Ana jin ka <coughs> oh boy. Eh ana jin ka Shamun ana jin ka bismillah. Oh boy. To uh, muna jin shi amma shi bai jin mu. Ah, Abinda zan kara ni shine gobe bayan Allah guda biyun ga suna back on Kibla FM at different times. Sheikh uh, Taufik Abdurrahman Kalusi yana da debate tsakanin shi da Sheikh Faruk. Sheikh Faruk wato uh, da Sheikh Taufik sun zo za su zo su tackle zagin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Su wa ke zagin sahabban manzan Allah na? Su wa suka soma su wa ke champion zage-zage on uh, companions manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ji mutanen shi'a wai mutanen ahlu sunna wal jama'a wo suke yi mutanen ahlu sunna wal jama'a kuma suka ce wai a ah, wai yan shiyawa su suke yin wannan abu suna point fingers at each other in mun zo gobe insha Allah za a da littattafan nan Sheikh Tafik da Sheikh Faruk mu duba <laughs> abinda abinda ke cikin wannan littattafan na zage-zagen ta fito Bayan haka nan, Sheikh Shamun Ustaz Jibril yana nan for wani exclusive uh, delivery uh, end of the year program. Wai akwai wasu uh, wato figures da ya cikin alkur'ani wanda zai point towards something. Uh, mun bari uh, duniya kuma su saulara wannan kuma lavin kibla fm gobe uh, insha Allah shi sa back to back uh, wato heavyweight deliveries on kibla fm Sheikh Tafik Abdurrahman Kalusi ka kuma ka doki wannan mintoci uku hudu ga muna magana ka na karshe bismillah. To, alhamdulillah muna yi wa Allah godiya subhanahu wa ta'ala na wannan dama da ya bamu mun ka gudanar da wannan tattaunawa musamman kan abin da ya shafi eh, shani na tsafi-safi wanda ake ganin cewa wani fanni ne wanda shari'ar musulunci ta goyi bayansa mu kuma muna tsaye kan bakar mu cewa wa'annan abubuwa duka tsafi ne sihiri ne in mutum bai daina su ya tuba zuwa ga Allah ba yakan iya kai shi zuwa ga kafirci wannan yana bukatar ya zamo clay ina kan bakana kan wannan kuma ko gobe ma ina kan bakana saboda ma'auni na alkur'ani da kuma ingantacciyar sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ina yi wa kaina nasiha ina yi wa dan uwana nasiha kuma ina yi wa sauran duniya waɗanda suke sauraron mu kai tsaye daidai da wannan lokaci mu ji tsoron Allah abin da ya zamo kayar Allah kayansa ne kayan manzon Allah kayansa ne abin da kuma ya zamo kayan mu to ya zamo kayan mu mu dinga eh, takama da waɗannan abubuwa kar mu yi a kul mu doki eh, rawanin Allah muna son mu dora a kanmu ko rawanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa maganar da dan uwa ya faɗa da zu cewa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Eh, su 200 ko sama da 200 na farko dai ba na masa inkari saboda akwai yiwuwan ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to amma ya bincike abin nan sosai manzon Allah ne ya gani amma cewa ya ga Fatima iri-iri ido da ido wannan na tsaya kai tsaye kaulan wahidan na karyatar da kaulan wahidan na da shi saboda Fatima ba ta da wannan iko ta zo kiri-kiri ka ganta bayan ta rasu bayar mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wata shida amma manzon Allah akwai yiwuwa wannan kuma sai da mahauni guda biyu ma'auni na farko shine ya zamo kasan sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa wanda hadisai sun zo Qur'ani kuma sun ka zo da wasu daga ciki sa'annan na biyu kuma ya zamanto kuma sakon da ya baka ba zai wuce sakon da ya zo da ci cikin shekaru 23 ba in dai abin da ya zo maka da shi ko ya faɗa maka cikin barci ko wani abu makamancin haka ya sha bamban da abin da ke cikin nassin alkur'ani ko ingantacciyar sunnan manzon Allah to wannan sai mu ce maka wannan ba manzon Allah ka gani ba aljani ka gani ko wani shaidan ne ka gani ya zo maka da sura cewa shi manzon Allah ne wani yana cewa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna shaytana la yatamathalu bi kwarai shaitan bai yiwuwa ya zo da sifan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ga waɗanda suka san shi amma kai da baka san manzon allah sallallahu alaihi wasallam gaba da gaba ba zai iya zo maka cewa shine wani amma ba fa su sifan manzon allah ya zo da shi ba saboda bai yiwuwa shaitan ya zo da sifan manzon allah to amma sai ya zo maka da wannan sifa dama kai baka san manzon allah ba sai ka zata cewa shine ya baka wani abu wanda yake ya, ya, ya, ya sa ka cikin daji da shirme ka jima kana wannan da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne wanda ke son ya huta duniya da lahira shine ya bi alkur'ani da kuma sunnar manzon Allah bisa kan fahimta na magabata na kwarai wannan shine abin da zan faɗa kaɗan sai kuma dai duk yanda za a yi za ka yi tattaunawa da uwa dole an samu darjewan harshe ko wani abu makamancin haka in ya faru cikin maganganunmu to mu yafi wa junanmu jama'a kuma sai a ba mu hanzari wannan tattaunawa ne muna iya mu samu yanayi daban-daban cikin wa'annan tattaunawa Allah muke fata mana gafara Burda Fu'adu kuma da yake eh, moderate wannan wuri muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alkhairi ya ba shi lada kuma ya ba shi jajircewa da hankuri jama'a kuma Allah ya taimaka muku amfani da kuka yi da lokacinku tare da cewa akwai hanzari kun ka samu jajircewa don ku saurara to abin da mun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 muna muku godiya Allah ya saka muku da alhairi da wannan very strong deliveries da kuka kawo na on Kibla FM mun sake muku details uh, sun sun accept kunji uh, ah, sun zo su tattabaka wannan magana da shakshamun ya ce wai manzon Allah ya fi karfin malamin malamin Jibril check Tafik Abdulrahman Kalisi wai ya disagree kuma wannan maganan nan ba yadda za yi ta shiga za mu zo da wannan shiri uh, shortly mun sake muku details Commander Nafada na fada gobe back on the air at separate times Sheikh Tafik ya engage Sheikh Farouk, uh, live on Kibla FM bayan hakane, Sheikh Shamoun Ustaz Jibril uh, akwai wani abin da zai zo ya kuma ku pen and papers Kum samu kuma ku mici tambayoyi kun ji wasu muna on Kibla FM uh, website na Kibla FM www.kiblafm.com ku log on akwai resources da kuma programs mu da dama da za ku ya <laughs> ku saulara. Suna na Fuad Umar uh, until mu gamu back on the air uh, ina ce muku salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.